ma saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na musamman to ma saurare kamar yadda sanarwa ta gabata a daidai wannan lokaci a za mu tattauna a tsawon sa'a biyu da alhaji dauda adamu kahutu rarara kamar yadda sanarwa ta gabata kafafen yada labarai da suka hada da freedom radio wadda salisu bafayo yake wakilta sai kuma rahama radio da abbas salisu wurin ɗinki ke wakilta sai kuma express radio da idris muhammad abdu ke wakilta sai kuma Nisho bala kabara daga arewa radio za mu tattauna da adamu dauda adamu kahutu rarara musamman ma akan al'amuran da suka shafi jam'iyyar apc da ma kuma jaddada manufofi na gwamnatin shugaba muhammadu buhari karkashin wannan jam'iyya ta apc kamar da yadda aka sani a kwanakin bayan an tattauna da shi alhaji dauda da muka hutu rarara dangane da waɗannan manufofi na jam'iyyar apc wanda kuma shi ke zaman mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa muhammadu buhari a kan harkokin da suka shafi waka to ba tare da ɓata lokaci ba kai tsaye zan mika abin magana ga shi salisu bafayo daga freedom radio domin ya fara buɗe mana wannan shafi salisu bafayo gare ka to a dauda adamu hutu rarara tsawon lokaci sautukan aman waƙoƙinku sun karaɗe kunnuwan al'umman najeriya dangane da irin kyawawan manufofi na shugaban ƙasa muhammadu buhari tun ma gabanin ya kai ga ɗarewa mulkin kujerar shugabancin ƙasa lokaci guda bayan an samu nasara mm. waɗannan waƙoƙi sun ci gaba da zagayawa ko ina a lokacin da ake ƙoƙarin saita manufofin gwamnatin ba a nisa ba al'amura suka fara zama saɓani abubuwan da aka tsammata tun ma gabanin a kama mulkin aka dinga ba da haƙuri aka dinga ba da haƙuri har zuwa lokacin da gwamnatin ta dawo a karo na biyu a zaben shekarar 2019 daga lokacin da kuke yada waɗancan manufofi tare da ɗaukar al'ummar ƙasa alƙawurka dangane da irin abubuwan da suke sa ran za su gani mm. na sauye-sauye dangane da abubuwan da shekarar wato jam'iyyar pdp ta kwashe shekaru goma sha shida tana gudanarwa mm. me a yanzu za ka iya bugun kirji ka ce yau gashi gwamnatin jam'iyyar apc karkashin jagorancin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta cika wa al'ummar ƙasa to alhamdulillah ya uzu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim ma sauraro abokan aiki ko kuma abokan wannan gwagwarmaya na muku barkamu da saduwa a daidai wannan lokaci wannan tambayoyi ko kuma tambaya ka yi tambaya ka kuma ka ba kanka amsa amma ya kamata dan maka tambihi saboda masu sauraro su ji abin da zai fito daga bakina mun yi waƙoƙi gadan-gadan mun kuma ce shugaban ƙasa yana da kyawawan manufofi ga wannan ƙasa tamu alhamdulillahi wannan waƙar da aka sa kafin fara wani abu a ita take cewa ga talakawa ga har bai canza kama ba babban damu abin da ya kawo ni wannan ɗaki kenan tun wancan karan na zo na yi magana na ce akan waɗanda suke propaganda ko ko suke nema su ɓata mu masoyan janar har rai alhamdulillahi za mu kawo ƙarshen su kawo ƙarshen abin da sa na ce tambayar ta zan tambayi a kai ko kuma zan ɗan yi bayani kaɗan saboda ai na ce zan yi ta kurunkus zan fito da ayyukan mai girma shugaban ƙasa guda 192 waɗanda a shekara 16 da aka yi ba a yi ba shine har na ce zan yi gwajin kwanji wanda suke propaganda suke cewa farin jinin shugaban kasa yanzu baya nan talaka baya tare shugaban kasa sai na ce ta zan nuna musu shi masoyin Buhari baya canzawa yanda Buhari baya canzawa na ce to talakawa su za su bani naira dubu dubu amma masoyin Buhari wanda ya zaɓi Buhari kuma ya yadda ya gamsu Buhari bai canza ba kuma bai canza ba shi zai bada wannan kuɗi zan yi wannan waka don in fito da wancan abubuwan saboda waɗanda suke yin propaganda kada su ƙara samun dama suna faɗin ƙarya yau su gaya ma gobe su kuma shi ya san ƙarya yake yi to ina kuke kallon abin a matsayin propaganda eh to ai me yake cewa in ba propaganda ba salisu wannan me yake cewa a wannan yanayi da ake ciki ina kai ina zuwa karka cewa yanzu mu muna shan wahalar rayuwa ba a sha ne kai da ka fito daga bakin kura da kyar da kyar fa aka yi goka ranar na ba da misali bari in ƙara bayarwa don ina ga mai aka cewa wanda wancan karan wani bai ji ba kura ta biyo mu ko kuma kuraye ga dangaren za su hallaka mu shugaban kasa zo shiga tsakiya ya taukara kura ya ce mu shiga wannan ɗakin yau ya doki wannan kurar ta miƙe yau ya naushi waccan ya murkushe waccan ya ɗaura wannan amma har yanzu kurayen nan fa ba fa a gama da su ba amma mu muna ciki muna cewa mun fara da yunwa ka san me suke cewa su wane ne al'umma a'a to ai ne abin da al'umma suke cewa ni zan gaya maka saboda wallahi a wannan lokacin da na sa wannan abun ba fa ne aka cewa abin da na ji to gaskiya gaskiya gaskiya kuke yi shugaban kasa da kura kake buga misali eh suka ce yanzu yakin ya wuce kura eh ya fada hannun zaki da mugun dawa ai tun da aka ce tun da ba aka ce kura nan ba ai bai aka ce ai bai wuce kura ba ai sai sai an kace kura sannan kake tunanin eh, an wuce kura tunda shi har yanzu yaki yake da kurayen nan abinda ake so duk rigimar da za a yi bannan nan ta tsaya kana so ka nuna gazawarsa kenan har yanzu bai kashe kura kurayen kuma an taho gangara an ce maka kuraye fa ku kuma da ake taimako kuna cewa wa'inda ake taimako ake cewa ka ka kura ta kashe su suna cewa suna jin yunwa duk da aka sai ya wego sai ya ce to me kuke bukata sai sai a ce kaza sai wannan ya ce kaza duk da haka ba duk da haka duk kokarin da yake yi na kuɗin ma sai ya daɗa muku baka fahimci abin da nake cewa ba a ko kuma baka fahimce ni ba a tunanin ka kura yana kewaye da talakawan Najeriya a baya yanzu ya yaki da su sai suka ce yanzu su in sun waida ba kura suke gani ba eh zakuna ne a gaban su a shi ne Buhari a gaban su ai shi kuma yana gaban kurar shi shi ne zaki ya bi karamin kurayen amma amma me aka cewa sun taho da yawa ya daki wannan ya daki wannan ya daki wannan ku kuma nan gurin kuna neman kwana aikin ku kuna cewa yin kuke ji a kyala kura su shigo ya tafi neman abinci ko ku je ne mu ne ku ruwa ko mi mi yake so ai shinkafa ya tashi daga naira 600 ya koma 1000 da wani abu ni na san ba ni na san ba shi sa ba kuma kai ma ka san ba shi sa ba sai dai sai dai me yake an so kake amma bayani litan mai daga naira 87 ta koma 160 ka kusa hanya kar ka kawo kanka inda inda me aka inda baka tarewa ba to amma rara ka kalli ci gaban da aka samu wata bil hmm. a bayyana su a faifai talaka hmm. ya gane cewa ma ina aka dosa a gwamnatin da yake cewa an kasa gane inda aka alhamdulillah kaga kaga me aka dan gari to a ce da me aka da a hankali za a bi a dalla dalla hmm. yanda shi wanda yake sauraron mu zai san zai san me ake nufi na farko dai da na aka da muka zo muka yi muka yi ta hankoro muna ta yunkuri Allah ya taimake mu mu kawo shugaban kasa kuma Allah ya kawo shi shugaban kasa ya zo ya ya zo ya hau mulkin Najeriya lokacin da shugaban kasa ya hau mulkin Najeriya abubuwan da ake yi suke shigowa da muka zo muka samu wannan gwamnati sai wani ibtila'i ya fada me ya kasar ko kuma me ya kace kaso mai ta duniya mu kuma daman da Allah muka dogara da kaso mai muka dogara ba na magana rashin lafiya da Allah ya jirfe shi da ita ba wannan abin ta ibtila'i ne ya zo ya ga cewa an wuce gurin tunda yanzu an samu lafiya wannan ya ga cewa wannan ibtila'i da ya fada mana na wannan ya ga cewa kasuwan mai to ya za ka yi da shi akwai bashi shika da yawa akan wannan kasar musamman bashi shikan kuma na 'yan kasar ban ce maka 'yan fansho ba bangarori da yawa waɗanda wannan mutanen da kake gani akwai rawar da za su taka ko akwai da suka taka ko kuma akwai kokarin da ya kamata a yi na abu ya su wani abu duk da haka shugaban kasa da wancan da wancan faduwan man a haka zai tara nan me aka ce kar ka manta da kasa fa me aka ce a lokacin a kwance take dan dan me aka ce ana cewa kusan 0% 0% ba za a baka bashi ba ka gane duk wanda ke kallon rigar jikinka shine yake baka me aka ce bashi riga saboda haka lokacin da ake wancan lokacin da ake wancan abun kasar baka da wanda zaka je ka ce baka bashi ya baka sai da ga sai da babu Buhari ya karimo nan ya hada nan ya danna nan ya ce wa'annan su tsaya nan a tsaya gaba ɗaya ma asusun nan ya dawo guri ɗaya mu daga ganin me yake samu duk wannan kokarin da ya ce to daga nan zamu ga ne yake cewa iya hawa nan ko ba za mu iya hawa nan ba a haka ake tafiya to sai kasar nan sai tana zaune sai dan tana kwance yin da ita sai ta fara kishin gida sai ta tashi har ta kai ta tsaya zai iya jewa ya ce da Allah wani ba na aran kaza saboda duk wanda bai ga me yake ce me yake ce bai ga a gurin biya ba mm, ba zai saba shi a gurin ba alhamdulillah aka samu wannan nasarar ya fara cewa to ya kamata ai kaza yanzu ya kamata ai kaza maganar yanzu abin da ya kamata mu sa mu mai da hankali akai noma sai ko bangaren haraji duk duniya da haraji take duk duniya da haraji ta duk inda ana ana ci gaba sun tsaya akan me yake samu taimaki junanmu mu yanzu yanzu magan da nake maka in ka sai mai cewa kati a saudiya kana karewa an cire 20% na haraji na haraji ka gane abin munan ba haka bane amma duk da haka kokarin da yake yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi a toshe nan a toshe nan a toshe nan amma duk da haka shi bai sha magurin yin adawa su kuma kullum su ka suke suna cewa ma ga yadda za a yi kuma da mun ga man ya faɗi amma da yake shi Allah ne ya kawo shi dan ba don Allah ya kawo shi ba abin da ake cewa akwai wani mutumi da da mai kasar da ya kawo kuɗi naira dubu ba so nake in kauce online ba ya kawo naira dubu ya ce ai ba don Allah ya sa Buhari bane a mulkin nan da wannan an ce an Najeriya ne shi bai san Najeriya bane hannu da hannu ya kama hannu da hannu shi ya ce bai iya turawa ba kuma kai ya je turawa a cuce shi amma dai ga naira dubu ai ai wannan wanda ya mun bayani ne eh. ya same ni akwai wanda suka kawo da yawa sun kawo da yawa bana nan kaza ne dan ina ga akai akwai wanda suka gidan rediyo ma <laughs> a suka yi suna neman rana ga kuɗi an kawo to wannan mutumin yake ce min da da a ce ba Buhari bane shugaban kasa da yanzu kai in wancan ɗan Najeriya zaka ce kai ba ba Najeriya bane kamanya wancan lokacin ne kai ka fara tsaron ƴan uwanka ka fara tsaron dan uwanka kafin a nan fa wancan lokacin shugaban kasa ya hau in mutum an ce masa ne aka ce ga yan washe da hijabi ko kuma eh ta fita da hijabi in dai bai ga fitar ta ba to in ta dawo ba zai ba zai ita ba wancan ba ba na so in kauce wannan bane ina so in tawo a tiriyan tiriyan wannan magana da ya ce magana tsadar rayuwa magana wannan ina so mu eh, ma dunan adalci gaba daya shugaban kasa da ya zo ya sami kasar nan a yadda ya same ta ya same ta a gigice alhamdulillah ya yi wani tudu wani gangare shi ya san yadda ya ya zaunar da kasar nan har ta fara amsa kanta har muke cewa mu 'yan najeriya ne amma gigita ta wace fuska a kai da na ce ma kasa na kwance ni shabar shabar an tada ita har ta miƙe har ta fara kaiwa wuya har an fara cewa a bada bashi ranta mu wannan me ya eh, wannan matar bashi ai kaga an ci gaba amma fakar dauda ka hutu rarara ya manta da cewa lokacin da shugaban kasa muhammadu buhari yake yakin neman zaɓe abubuwa guda uku yace zai bai da hankali a kansu mm. da zummar idan har ya samu nasara zai cicciba su domin a samar da sauki ga talaka eh. wanda idan ka duba ka kwatanta yanayin da shugaban kasar ya karɓi mulki zuwa yanzu talakan cewa yake yi shi da ma shugaban kasar zai yi wani abu ya dawo masa da yanayin yadda ya samu kasar a baya eh. iya masa ma ciki lafiya ba baka hmm. lafiya eh kake cewa dai ko kuma talaka kake kake cewa ah, a ah, ah, ai ina ga ni ina ni fa ni na karɓi sakon talakawa yanzu in ka karɓi naka daban ka kila rubuta aka aka turo maka adadi nawa ka karɓa a'a ni na ni ai tun wancan lokacin kamar, mun yi magana da kai na ce maka akwai waɗanda suka zo suna ce mun dan Allah dan annabi in na je gurin shugaban kasa in ce masa ya hakuri waɗanda suke suka ko suke zage-zage su ba ƙasa suke so ba wannan na faɗa to bayan kuma da na zo ne wannan maganar kuma ta su bada naira dubu dubu a yi sai abin ya ninka ya ƙara ninkawa ya ƙara ninkawa saboda in mutum ya tura kuɗin ko ya ce a bada akawun namba sai ya ce muna godiya ya bada kuɗin fa ya ce kuma ya gode ya ce kuma ka ba shugaban kasa hakuri ka ne ba na so mu kauce akan wancan layin naka wanda ake magana so mu kalli eh. ɗaya bayan ɗaya a cikin abun guda uku to tattalin arziki yawa alhamdulillah tsaro eh ga kuma yaki da ɗan rashawa to wannan yaƙi da ɗan rashawa kowa ya san shugaban kasa ya san tunda aka shigo nan tunda aka shigo wannan mulkin da shugaban kasa shigo kullun da abin da ake rijima kenan in an daƙila nan sai sai a ce nan bangaren an dakile na sai a ce bangaren bai kuma tsaya ba duk da harkar tattalin arzikin tattalin arzikin nan akwai me aka ce yanzu ana magana fetur tun wancan lokacin da shugaban kasa ya zo ya ce bes abin da ya kamata abin da ya cancanci 'yan najeriya mu kuma noma ga fetur ga harkar noma duk duniya yanzu da ya haƙo ma'adanai na kasa waɗanda a baya ba a haƙo ai duk ba a zo nan ba eh, ai wannan wani abu ne da ke kana da kuɗi fa wannan haƙan ma'adanan sai ka je kayan liyazin da wata ƙasar ko kuma wasu masu kayan aikin su zo su maka abinda zaka iya da kanka ake cewa ka je kai ni na fi son mai da hankali akan su abin talaka za su fahimci mu abin nan in an ce haƙo ma'adanai ka gane su ba su fahimci me ake ne amma an ce noma kai ka san me ake so kai na faɗa nan nan bana son taimakawa na ce duk lokacin da aka ce duk lokacin da aka ce abin kullum sai an kama abinci gidan kwatar ba ka ci abinci ba ko da kai zaka ci wutan ka ba su samu ba wai ai abin da suke ba da misali shine Saudiya ba mata da kasar noman nan ba eh amma kuma babu yadda za a yi ka shiga Saudiya eh ka ce wai abin da zaka kai bakin ka ko da baka da kosisi ya gagare ka to alhamdulillah kuma yanzu in zaka je Saudiya mm, Abbas kana sauka da jaka an kafara jan tafarar din kuɗi kana zaka kawai tana sauka in dai ka fara jin zakar haka ta fara rabin kuɗi na rabano na rabano na haraji madalla-dalla ka gane harajin da eh. ke gani a ƙasa shi ne ake gaya maka ai shi yanzu ake shi ake maka a can fa akwai yanzu yanzu an gila an kasa silifas kai da ka sai ka biya wanda ya sai wanda ya sai maka ya biya eh batun da ake ai <laughs> suna ganin harajin a ƙasa a to <laughs> alhamdulillah to mu kuma nan gurin mu kuma mu kuma nan cewa akai ku bada harajin ku gani a nan rigima ake akan haka a ce ana ah. bayarwa ai matsalar ana eh. ba da harajin kuma sannan ana ƙara kewayowa ta wata hanyar ana to me ga kan mu sasan zuciya a wannan abun to duk rigimar nan muna yin ta akan abu ɗaya dukkan Najeriya muke yin ta mm. ka san duk munan ban aikata ba abin da muka fi rigima da shi a Najeriya irin haraji zan ba da misali tun da kun zo nan bangaren wanda ya taho daga kaya daga ingila daga ingila ya sawo kayan na a jirgin ruwa zai biya haraji zai biya a kwatalo zai biya a togo in ya zo nijar sai ya biya amma in ya shigo kasar shi sai ya rika haka sai ya butanan ya butanan ya butanan kasar ce ba su biya wannan tashi hankali wani abu an ce kuɗin da ake caji a ƙasa eh, eh. ya fi na waɗancan ƙasashen da kake cewa ana biya wancan ƙasar wannan kai ka faɗa ne saboda kai me yake cewa um, <laughs> saboda kai wanda ya rubuta turo haka aka rubuta turo kuma kai kai maka bincike dan baka bincike ba amma turo mun ba aka ke eh a to in ba rubutun in ba in ka yawa rubuta ka tura wa zai faɗi wannan maganar wanda ga wanda ba a rubuta an tura masa ba yawa waɗancan da ka zayyano yanzu eh. sai ya je mm. ya kwanta cikin aminci yawa a cikin yanayi na jin daɗi ga wuta ga ruwa yawa yawa di di ya biya su kudin sai ya biya eh. sai ke ganin wannan haraji in ya dauka ya biya di ya can da di ya biya asara bace eh. wannan kuma da ya zo kasa irin wannan nan kuma ya ƙi ya saka shi a tashin hankali ko watakila mota da zai dauko daga lagos zuwa nan jihar kano eh. yana tararrabin hanya eh. yan kidnappers za su iya dauke shi ya ƙi biyan haraji a gyara ba babu eh. wuta babu ruwa shi ne nace ya ya ƙi biyan haraji a gyara <laughs> tun da haka to ai kaga inda ya biya harajin kaga ni aka cewa maganar wuta maganar ruwa maganar hanya ai shi ma nan ni aka ta zai taimaka nan bangaren ya raguwar bangarori da gwamnatin ke kirarin tana samun kudaden shiga alhamdulillah kuma aka sauran bangaren da ake aikin kuma ba san wanda yake ba da su biyan albashi harkar lafiya harkar ilimi ba san da me ake yi ba kuma su da mai kace wani bangaren kisa dauka a kyalla wancan a zo a yi magana shi wannan wanda ba biyan haraji kawai ya so ya shigo kasar shi kasai ce kawai ke mata bakin ciki duk in tambaye ka haraji ne ba a biya da waɗancan alƙalma da hukumomi ke cewa ana samu na tiriliyan kaza ba na maka ina maka misali ne fa ka gane ina maka ina maka misali na ce ya biya can ya biya can amma ya zo kasar shi yana kunga kunga na kai ya biya ai an ce wake ɗaya ne wasakila zai iya cewa za a iya cewa ya bata gari tunda masu biyan suna da yawa ai wannan waken ai wannan waken wannan waken tsaya muna wannan waken ya fi ɗari ɗaya kaga in ka nan kashi baka san da zama ba eh, amma dai masu biyan suna da yawa a'a in ka ce masu biyan suna da yawa marasa biyan kuma suna da yawa ko kuma in ce sun fi yawa wanda ba ma su biya su amma kana sanar da mulamulai ko kuma tiratiran eh. triliyoyi da ake cewa abin kana san da irin aikace-aikacen da ake yi a bangarori daban-daban ko ba sani ba kamar ina shi ne ke so a gaya maka shi ne aka ce akwai waka da za a yi maka ta ta ta za ɗauko maka wannan ayyukan ka gani saboda kan ba ka ce wai rarara ya faɗa dan jin daɗin bakin shi kar ba a ce aya waka na faɗa tun ka in yi wakan na ce wa'annan abubuwan da zan faɗa ne in ka ce ƙarya ne ka je ka duba to ai wannan kaga ne so kake da da waka ta anan gurin ne kuma na taɓa yin buɗe wakata nan ba rarara kalli wata gaba ah. a jema ma duka waɗannan batu na kudaden shiga ni eh, ni yanzu ina da maganganu ka gani ni ne ma kuke da ni kafin nan eh akwai kudade da aka dinga kormatu eh. kudade ma da aka dinga cewa an karbo tun a safiyar farin da kuka shigo wannan gwamnatin eh wasu killin al'umma suna kokarin cewa ina aka kwana ina kuma za a tashi da irin wannan kudaden da ya kamata a ce an gansa a kasa ka taimake ni wallahi <laughs> to ai to ai ka ka magana to to ai ga wannan ai ga wannan in bai tana mun ba yi mun manta ko to bari me aka sa bari in kashe wannan aka sa wannan bakin ɗaya eh, ka tanan bangaren eh. abin da ke faruwa nan gurin nan gidan da nan garin da wannan jihar da najeriya gaba ɗaya duk akan doka muke abubuwan da suke faruwa akan wa'inan kuɗi duk lokacin da aka je aka ce malam zo wa'inan kuɗin da kaza da kaza a ina ka samu sai ya tafi kotu ya zaka da shi ka ka da abin da ka yi sai kotu ta ce wannan nan nashi ne nan ba nashi bane nan a guri samu ko kuma ya je ya bayani baka da abin da ka yi da wa'annan kuɗin ko sun kai fan taɓa sama ko sun kai fan sama ba za ka iya kwata ka ce na kwace kuɗin wani ba dan kana shugaban kasa ko kana gwamna amma so kake ka ce duk kuɗin da aka ce hukumomin wato yaƙi da cin rashin eh, sun kwato da nufin su suka dawo da su da kansu ba tare da an matsa musu ba to to to alhamdulillah tun da ka ce wasu ba za ka faɗa sunayen mutanen ba ka gane ka gane wani ka gane wani ya bari wasu suna ganin kaman ko jaya wani ya bari ya gudu <laughs> ka ka an ce wani ya aje ya gudu ka ko wanda ya aje ya gudu ce ce ai ko tsintuwa kai baka da ikon kashewa kana da wa'adi da zaka ci giya tsintuwa fa ba ka zo ga mutum da kuɗi kawai ya ruga da gudu ba su yi kai ba ka je kashe yanzu me kake so ka ce akan wannan mutum a ai abubuwan da kisan faɗa shi ke ba shi zan ce ya taimake ni kaga da ita duk duk abin da zaka yi sai sai ya doka ta dama ba ka da abin da zaka yi akan wa'annan kuɗin ko wa'annan wanda kai zargi ka gane ka yi ka nan suna lilo kenan ba su fado aljihun ko su sun gwamnati ai yanzu ne ka ce maka wa'annan masu rubuta a turan inda <laughs> ya ga inda a ce wata dubu ɗari ta ta tsinke ai da ya gaya maka ce ai an ɗauke kaza an yi kaza da ita ai ai ne ka to ai za ba tashi hankali ne ai shi yana zaune ne kawai sai da rubuta shari tura saboda haka <laughs> masu rubutun shari kawai mutum fa yana zaune ka gane yana zaune ba shi bai san hadu so kawai ya dauki wai shi an yi kaza an yi kaza tura shi kuma ya rufusun sai dauka tura moni sai a je har wanda shi bai san ƙarya ba kai an ji a gaya mai ƙarya gobe a gaya mai jibi a gaya mai shi za mu kai to ba mu don abun ba an ce ƙarya kuma fure take idan har ƙarya ce mai isa shi sa na gaya maka yau Allah ya kawo abin da zai mai aka daddatsa ƙarya ai tun da shigo tun da shigo wannan hidimar eh. ai mu ba za mu yadda ba mu an ce mun tallata shugaban kasa mun ce kaza mun ce mai gaskiya ne mun yadda wallahi na gamsu na na yarda shugaban kasa har gobe har jibi gaban gobe nema yake yi ya taimaci kasan nan ya sai ta kasantar kafarta irin wa'annan maganganun su muke so ai muna tattauna da ku ku ne aka ku rika nusantar da su wannan abin da suke ba daidai ba ne susuwa eh, da suke rubutun suna tura ne ga suke tura kuna dauka wanda suka tura mu kudi ne ba a'a <laughs> ai da suka tura mu kuɗin nan su ya ka ce wani da waya nuje ga maka wani ya kawo shi bai wasan da ka tura ba kuma ba ba san ya turawa a tuce shi yace to shi ga kuɗin shi a kawo akwai kwanda wani da iyalin shi ga yace to gana shi in ka kada shi bai bukatun kudin ba amma ya ce ya yarda ya rara ra'in nan yaron na gaban shi ko da shi zai rasa shi saboda wannan kasa ta gyaru ba wai ina so ya ga cewa an kauce wani wannan layin namu bane ni ina so in fahimci wannan sai mu kyale shi wannan lissafin da kai na maganar kuɗaɗe da ake karba kuɗaɗe ana karɓa gurin marasa gaskiya ana daƙin ana daƙume me ake kadarori waɗanda in ka mallake su ba ta hanya halak ba kai ka sani kuma to amma duk wanda ya zo ya karbi wannan abin ko da mutumin guduwa ya sai an je an yi bincike har yanzu akan binciken ake a dole ne ai ai kullum kullun dole in ana kan wannan wannan zai shigo ana kan wannan wannan zai shigo amma in aka zo karshen abu duk lokacin da ai ba da shugaban kasa ya dauki naira dubu ya kace ha kawai zai shafi rani bai sa abin da za a yi ba sai tsamana sai ya faɗi kaza ne za a yi kaza za a yi kaza ministry kaza za a sa ko ko a bangare kaza a sa ko ko me ya kace yan harkar tsaro za a sa wannan wannan harkar noma yawanci mu mu a bangaren mu shugaban kasa bai iya wannan irin kawai a rubuta a kwashe din ba a tattara a san inda ya ta a san inda gwamnatin mai gaskiya ce a a gadan gadan a shi zaka ce kare da da yawan alkalman kudaden da wacce hukuma mai alamun mikiya take cewa ta karbo a a ka yadda da su cewar wadansu alkalma da bayanai da aka ce an bayar wanda ya jawo shi jagoran wacce hukuma yanayin da ya samu kansa yanzu kai alhamdulillah wallahi wallahi tallahi abubuwa suna suna mun suna <laughs> mun kyau to ai to ai to ai jin daɗi nake saboda ka gane shi shi duk lokacin mu gabanmu mu ka gane mm. jagoran mu jagoran wannan gwamnati kuma jagoran wannan jam'iyya ta mu Allah ya taimake mu shi in dai akan rashin gaskiya ne shi bai san bai san gida ba ba kawai da kai duk wanda ya taka wani tubali da ya rusa kasar nan wallahi ya taka shi kujeru da yawa an yi gaba da su saboda irin wannan abubuwa kamar a'a wani ko so kake so kake kai kure, kure gaba da a studio na so kake ina da shi nan gurin ai ba kake yi ba ni na ce yanzu waka ta saurari waka ta akwai abubuwa ka gane irin wannan din ba za su shigo ciki fahimtar da mutane eh, a ta su sun ce sun gaza fahimtar da mutane Ko ba ku bara abin da sa a ci an taimake ni fa cewa ne ka taimake ni ka kawo wani shugaba ne wannan mai kwari yanzu kujerar shi aka gaban da saboda wannan dalilin ana zarge shi ana zarge shi wanda aka yi ja in ja tsakaninsa da wancan da kake maganar gaskiyarsa ta kai gaskiya 100 bisa 100 eh. na cewa matsayinsa bai kai ba eh. majalisa ta ce a'a alhamdulillah akwai alamar tambaya da ya fahimta me da ya fahimta me eh. da ya fahimta shi me faru au a da bai fahimta ba yanzu dan Allah dan annabi yanzu kawai sai a ce matarka na zagin mahaifiya kawai ka zo ka sake ta ba bincike matarka tana zagin ka yaran nan dukansu take yi wa'annan yan aikin wahala suke ta haka kawai kawai sai ka tantu ita beki ki idan iyayenta ne suka faɗi fa. ai ai eh, eh, ai ba daga ji ai ba wanda ba zai iya zuwa da abin da zai zama sabanin kai abin da kitane ko kuma sabanin abin da ya faru ba ka san matsayi na wakilan al'umma a zauren majalisar kasa a a gadan gadan kuwa ai ai ai matsayi na wakilai ai na taimaka mana wannan abun saboda duk abin da za ku zo ku faɗa shugaban kasa ba zai abu shi kaɗai ba akwai senate akwai yan majalisu to ai to wani mai na ce ake kallo a yanzu ai a a <laughs> kai kace kallo ko kuma masu rubutu maka su suke halaka nake cewa shine tun eh. lokacin da suka hango akwai matsala eh suka ja layi eh shugaban kasa ya ce a a ya kafe shi dai tafiya ake tafiya ake har sai da lokacin da matsalar ta zo shi dai shugaban kasa ya ce wa bayani da kuma irin abubuwan da suka shi dai shugaban kasa mm. na faɗa wancan karan cewa shi ba zai ci amana ba kuma za a ci amana ya bari ba kuma abin da ya gamsu da shi ya yadda da shi wancan doka ya ba ta ba ya kata ya mutu dama ya hana shi abin da zai a wannan bangaren ba harka ce ta harkacin hashi da rahawa suka ce ba sa son wannan ya ce shi ya gamsu da shi a sa shi ba tantancewa ba dorawa a suke magana tantancewa ba mai aka ce baka da wani mutum wanda yake iya tantancewa ko kuma ya bada umarni direct irin shugaban kasa mai aka Muhammadu wari saboda shi alhamdulillah mutanen Najeriya suka tantance shi sun gamsu da gaske shi saboda ka duk abin da ya zo da shi ba za mu ce shugaban kasa ba zai kuskure tunda ba ya ta ba tantance su ba mm, tunda al'umma ne daga ƙasa suka zaɓo su wakilan al'umma fa wannan tsumna ita kundin tsarin mulkin Najeriya fa kowa da hurumin shi sun yi iya hurumin su ya iya nashi ko bai shiga musu nasu ba yanzu a ƙarshe dai waye kunya a'a ya ki can maganar jinkunya ba ta zo ba da aka kama mutumin da in shugaban kasa ya ce shi ne yadda ba an kama ya ya ci gaba shi ne jinkunya kaza ne da amma rarara da ike ka dawo kan waɗancan alƙawura uku eh. da shugaban kasa ya ɗaukar wa al'ummar kasa akan wannan bigire suka amince suka zaɓe shi a karo na farko mm. karo na biyu ma suka ƙara zaɓarsa yawwa ka yi magana akan wannan batu na cin hanci da rashawa gadan gadan misali yanzu al'ummar da suke kukan cewar su har yanzu ba su gamsu da yadda ake yaƙi da rashawar nan a wannan ƙasa ba mm. menene abin da zaka fayyace na cewar su ake bincika su ake bincika su ake bincika su waɗanda suke cewa su basu gamsu da wannan abun ba wanda bai da ko kwandala a ina wanda bai da kwandala wanda bai da kwandala gashi yanzu yana in aka yana yana sai da shinkafa yana sai da masara yana ba dubu ɗaya a ba baro haka yana da kwandala ke yana <laughs> ga ake yi akan waɗanda su wannan dan zaka hannu baka hannu wannan dan rabin ke ka dawo ne ka gane ai dan rabin ke ka dawo dole yana shakkin wahala lokacin saboda shi rabin din ba zai dawo da wuri ba zai dawo wata ran ma sai ka dauke ya ka ce rabin kyautawa ai wa'annan mutanen da ke gani wa'annan suke rubutawa ka kiyaye mutanen nan ya ta tsaba suka yi tsaya tsayin daka ba su suka da suka ya ka tsadan daka ba wa'anda suka da dan daka eh. su ne ce ga maka yanzu suna bada dubu daidai kuma har suna cewa a ba shugaban kasa hakuri su suna nan sun yarda sun a sun gamsu maki da ka ba shugaban kasar a yaki da rashawa da yake yi ai wallahi ni dai a wannan ya ka ce a dai mulkin da aka yi na shekara goma sha shida aka shigo wannan biyar din da muke kai to wallahi tallahi an ci an ci 99 da rabi <laughs> wallahi to ai da ka <laughs> ai da ka ai mutumin da yace duk wanda yayi a masa komai kusancin shi da shi kai fa muke cewa mutumin nan shi yace ya yarda da shi ya karce ya yarda da shi da aka ba hanyar lafiya yace wa darat ai sai ka zaka dinga wannan ai yanzu eh, eh, in da wani mai zai a ah, to a wannan kuma ni nace kaza to ya dan rabe nan ko kuma ya dan yi kaza ka gani daukan mataki kuma eh. a bada damar a bincike ka a fito a ga wa hmm. talakawa na kasa cewa ga hukuncin da aka dauka kanka da ban rarara a'a da Allah saurara ka ji da Allah abin da aka ce maka fa ita wannan kujerar da ake magana akan ta duk magana muke akan cin hanci da rashawa yanzu mutumin nan barin shi za a kan kujerar a zo ana bincike ko kuma me aka ce me so a yi eh, ko kuma yanzu kai an gaya maka ba a bincike ko kawai zama ake ko ko sai an zo an ce maka ga abin da ake ga abin da ake ga abin da ake akan wani mutum amma shekara nawa yanzu rarara wannan ba kai shekaru ba wannan magana da kake ba shekaru ba ce wannan magana da muke sai dai kuma in ka kuma har yanzu bincike ake kuma shi binciken nan shi ba ba shine me aka cewa ba shine kotu ba shine alƙalai ba alƙalai suke tabbatar da wane ya laifi wane bai yi ba wane hukuncin shi kaza wane hukuncin shi kaza ya kamata kar ku ne a nan bangaren akwai abubuwa da yawa kuma alƙalan su eh, nan mm. ai akwai hukumomi da jami'ai da suke cewa ana fara yin bincike wa eh. mutum da ake zarginsa da aikata wani abu na ba daidai ba eh. misali irin waɗannan ana kallon cewar kamar idan mutum yana da uwa a gindin murhu eh. cikin irin waɗannan ana kau da kai a gwamnatin da kenan masu rubuta manta suka gwamnatin za su samu ka amma nan mu ai ba mu wannan abun ai mu ai ba oka gidin wani ko ya ka ta ko ko turkin murhu ne uban ka a nan gurin in kai ba da ba sai kuta ka na'am da mutane suke zargi shi eh. na farko dai idan aka kalli zubi da tsarin gwamnatin jam'iyyar APC tunda kuka hau a yayin da talaka suke muku zaton cewa da kun hau abubuwa za su saisaita mm. sai aka ga cewa wannan laifuffuka da kake faɗa na cewa ana tuhumar wasu masu mukamai da ma wasu waɗanda ma ba mukaman ne da su ba an kama ana ta maganganu a kotu mm. amma har yanzu mm. shekarar ku biyar kenan da 'yan dugunguna. amma ba wanda aka taba ji cewa gashi an yanke masa hukunci an ce ga matsayarsa dangane da abin da ake tuhuma sa ko kuke ba da kuke to ana ganin cewa kaman sai kun shekara takwas din nan kun sauka wasu sun gaje ku sannan ku kuke za a ga wannan hukunci ku kuke ku kuke tambaya kuke ba da amsa tun farko ma dai ka ce zargi zargi kuma wannan mai ce abu ne wanda ka gane duk rijima kotun akan shi muke wannan tun tun da kace zargi ka ce an ce eh, yare ne na shari'a ai duk wanda aka kama aka ce ana zarge shi akwai me aka ce in ma banda yanzu da shi shugaban ya zo ai ai a nan ma ka gane to na gode wala ka taimake ni <laughs> saboda shugaban kasa ne da ya ce ya ba da wa'adi ka gane na kotu daga za zuwa kaza duk abin za a yi kai ka taba jin wani tunda muka wayo ya ga tunda muka wayo ka taba jin shugaban sai da ce hamakotu ya ba ta wa'adin daga kaza zuwa kaza a san matsayin wannan abun. ba kuma wani abu ne wala Allah da ake da shi ka gane abu ka gane nufi na mana ai yayi kokari dai yau ne ya ce akwai in an yi takara ana samun rudani sai ya ce kuma an an tafi rudanin nan sai a tafi har ai zabe har mutum ya ci a ce yana kotu amma daga yanzu yana so in an yi zaben nan kafin a je ga zaben zaben duk gari a tabbatar da an san wane ne mai gaskiya wane ne bai da gaskiya ai kai ba masa anan tunda yayin gurin kila nan gaba ya ce to wancan din ma ya kamata ya ba da wa'adi daga kaza zuwa kaza to ai wannan na zaɓe ne wanda eh. a iya cewa abu ne da ya shafi su 'yan siyasa ok ba shari'a ba ce kenan ok ok ita nan ba shari'a ba ce da ake cewa an kama su da zargin sun kwashi kuɗin talaka ita ne ministan ba a ba su irin wannan wa'adin ba wanda shi ne Kuma gwamnatin nan fa shi talaka to ai kai ai kai ai kai bar ai shekara wajen goma sha su wannan ministoci ne suke yi kenan wannan wannan shari'a ba alƙalibi ne suke yi <laughs> to ai shi ne kan kai magana to ai shi ne to an ga abu ne ɗaya mai yakta abu ne na kotu eh. ka gani duk da abin da yake a kotu har shugaban kasa ya zo ban karaye shi ga ya ce ga abin da fa yake so kaga ya kai ba masa kila gobe ya ce to kuma da kara kaza da kara kaza da kara kaza da kara fyaɗe kaza da kara ne aka ce cin amana kaza da kara kaza shi ma ma ba da wa'adi da kaza zuwa kaza masu yan majalisun su bashi dama yan aka ce zartarwa su bashi dama sanar su bashi dama a tabbatar da wannan abin shi ma a tura wa tuni janar a ce ga abin da ake so a yi duk karar da aka kawo ta kaza ta haka muke fata wai ganin yadda shugaban kasa to ai yayi wannan yayi oh, bai ko baka da ba yake kyamar kai baka da wannan ba si da rashawa mai isa wai nan ba za a fara bashi fifiko ba a fara cewa yan rashawa ko barayi ko wasu abu yanzu yanzu me ka shugaban kasa ne adalci ake bukata me ya kawo shi kamar ya kawo shi zabe ya kawo shi siyasa ta kawo shi in zai fara hakunci ko zai duna wani abu ya nuna a ta inda ya zo shi kanshi ya ci kanshi shi ko shi kanshi ne aka kai kotu ya ce a tabbatar in dai akan zaɓe ne in aka gyara zaɓe kai ka san me kake ni na san me nake an gama duk abin da zai zo daga baya zai zo tun tunda duk wancan abin in ba zaɓen shi bai ci bai zo ba lissafin da mai kenan da ya ya ce ya fara ta kan abin da ya kawo shi ya kai ba masa kila wancan ya zama saura ma ya kira tuni dare kira ya ce to ni na bada shawara ga abin da muke so ga abin da muke so ku ku faɗa ku ku faɗa wannan bai yadda ba kawai ni ga abin da nake so abin da shugaba mu je bismillah duk da kun kwa kun yake na can gurin wannan ina da manganu wallahi ko malamuran suna da yawa eh makalli batu na harkar tsaro eh tsaron nan ana kallon al'amura sun taso da dama eh. daga kan garkuwa da mutane Mm. da ta kai gaban ma ga yanzu noma ma an ce har gona ake bin su kansu manoman ana zuwa ana ɗauke su sai an kawo wannan eh. yankin shugaban kasa jihar ka ce kai ma ta katsina jihar ta ce jihar ta ba ɗaya daga cikin jihohin da yanzu ake kuka akan batu na taɓarɓarewa harkokin tsaro gaskiya ne ana cewa ga miciji ba a nuna ja mm. wani tabbaci rarara zai bayar akan batu na sha'anin tsaron da ake cewa abin yanzu ƙara taɓarɓarewa yake ta fuskoki da dama maganar tabbaci a me aka cewa a hidimar tsaro ba mai baka tabbaci ya ce maka wannan ka gane mu ni a kafin wayo ko kuma da na tashi na ji an ce ana yaƙi a mai aka ce afghanistan har yanzu baka ji an ce an dina ba haka kuke so a ba ai na ga misali nake baka duk abin da ya kawo kana magana kari ma ya kamata in tawa ni ma kamar adalci mana ka gane wannan abu ne wanda ni a hidimar tsaro ni na fara faɗa ɗazu ka gane kuka shigo da wata hanyar na fara faɗa kana kyamar ɗan uwanka kana tsoron ɗan uwanka ka kasa zuwa kasuwa ka kasa zuwa masallaci a da kuke nan. da muka zo wannan kadamin an bullo da wata can gurin ana ganin kamar an samu sauki an samu 85 zuwa 90 ka gane na wancan bangaren kenan nan kuma sun bullo da wani ai lokacin da suka da ya zo samu suna wancan ai ga yanda ya musu sai matakai matakai aka zo inda ake yanzu wannan ma ba wai na ce na baka tabbaci bane amma in Allah ya da wallahi tallahi sai ya zama tarihi wannan wannan abin da ake yi abubuwa ne suna da yawa in aka ce an zan baka tarihin wallahi abin ba ta isa ba abubuwa ne suna da yawa amma batun da kake na zai zama ana ganin zai zama tarihi eh. tunda babu abin da zai dawoma amma ku ne za ku magance shi ai me aka ce shi na ga muka ai shi muke fata ai da wannan tafiyar to da za ka tafiyar ka gani da ya za ka zuwa ka kan aka ka samu mutanen gari ka harbewa Kano zuwa Kaduna ma an ce ka saurara kada in saka a cikin hidimar tsaron nan fa ka gani kada in sa ka a ciki ni bana duk na ina ina maka hankali dan dan kai ka fita amma abin ne wake ka sa kanka hidimar tsaro ba zai yi a ce fa wai ni ni da kai wai da Abbas ka gani mu cire kan mu salisu mu cire kan mu ce wai wai gwamnati ce za ta marko wai ba a ce kawai ni na bako a'a kar ka shiga kar ka shiga in gama ka bari in sauka ka bari in dire bari bari in bari in dire ka tura ni bari in dire kaka tura ni ka gane wannan wannan hidima abin da sa nake tijjanya muku kenan nake cewa mu mun yi kokari a hidimar tsaro a wancan lokacin da aka baro aka zo nan aka baro shi ne ba zai ƙarya ba duk abin da zai zai da gaske ne ka gane wanda kuma yake makarkashi a dan ka abin yayi mu muna nan muna adda abin talaka suke cewa kenan Allah zai maganin shi su ma sai wanda suke dubu nan suna cewa wa'annan masu makarkashi Allah zai maganin su ra ku ci gaba da kokari kuma muna ganin kokarin ka kuma kai ma mun gode ba har ma an gode ka ga ikon mm, ai ai da irin wannan tafiyar muka zo me aka muka zo kadamin da ke a wannan bangaren kuma in Allah yadda a nan a hankali a hankali za mu gano a ina laifin yake in baka misali guda daya yanzu duk rigimar da zaka yanzu a ce an turo maka dan sanda garin ko kuma cikin gidanka an ce akwai laifi a cikin ko kuma akwai masu laifi in dan sandan nan ya zo bai san gidanka ba abin da zai yi sai ya harbi danka ko ko ya harbi matarka bai sani ba saboda haka sai ka ta dangana ta tsaya mana ƙwarewarsa ya gano inda kake to gaskiya ina ganin baka san eh, ni ba dan sanda bane ba soja bane kuma kai ma baka san hidimar dan sandan nan ba amma ni alhamdulillah tunda mu yanzu mu aka dana muke ko mun da aikin nan gadan gadan to ni na shiga cikin wannan hidimar ta ya zan yi ni ni in taimaki kaina kafin misali zo misali in taimaki kaina kafin Buhari ya zo ni na fara wannan i eh. ni a inda muke kada ka manta gobe ka sa ran za a gudanar da zabe a jihar eh, Edo eh karka ka a kanmu dan Allah Salisu kan kamar yana jami'an tsaro da aka Salisu Salisu Salisu Salisu dan Allah ka bari can gurin can gurin can gurin fandishin ake yi na rayuwar al'umma zaben nan duk abin da ake demokuraɗiyya ya kace ah, sai an yi zaben nan ba za a bar gari ba gwamna ba dole kuma in za a yi zabe sai ka kai security ba za a ce an kwashe 'yan sanda ko amca su um, a jami'an tsaro an kai can ba wannan ya zama dole a'a ka tsaya mana in ma zargi kake kai kake zargin nan fa ka gane zargin da zargin da kake kenan jami'ai da mun nagarin ne da makotan garin kuma al'ada ce da in za a yi zabe ko nan ba a yi kai ko ana yi ma in an ga nan gurin kamar abin ya zo da hargitsi za a iya cato a birnin a kara ma nan gurin saboda abin da ake so dai shi shi jami'in tsaro ba fa cewa kai laifi ba ba so yake laifi ba so yake in ka ganshi ka ce wannan shine mai hana laifi ba zan yi laifi ba ka gane shi sa ake sanya wanted da ake samun laifin fa inda ake samun laifi inda jami'an tsaro ne dan kadara ne fa kaka zo ka shiga inda ba ruwan ka fa amma wai rarara ya manta da lokacin da shugaban kasa aka ce ya bayar da sanarwa ga babban hafsan tsaro na wannan kasa cewar ya tashi daga inda yake a Abuja eh. ya koma garin Maiduguri kana da labarin ya je ko bai je ba ya je ko bai je ba a'a ya je ko bai je ba ai sai ka faɗa in bai je ba kaga ai tunda haka ba lambai shi tunda tunda haka ba lambai tunda sai ya je wallahi da aka ce ya tashi daga inda yake ya je ya zauna kuma ya girke jami'a sosai ai wanda ya kai kan shi guri wanda ya kai shi guri ai ya kai jami'a ka kamar kana a ce mai aikata ka je ka girke mai aikata ƴaƴanka da matan ka aka ce ka kanka ka ga ai garma ka kuwa ko kowa ya mu tunda kai ka je ka gane ni kuma lokacin da shugaban kasa bada wannan kirarin ka gane kwana daya zuwa na biyu aka ce mai aka ce mai girba mai aka ce mm, haban soji na na wannan kasa tamu ya koma mahaifar shi ya koma garin shi ya kuma tare ya ce sai ya ga abin da tun mm, buzu nadi kuma alhamdulillahi a wannan zuwan nashi an samu nasarori nasarori dimbi dimbi da kai ba soja ne ba kuma za ka san wannan labarin ba amma mu ana gaya mai labarin labari kai ma ake ba eh, to ai to ai ai kaga kai kai kai so kake dai kai sai na ma yan jaka ba sai na ma hannun yan rubuta ka tura dai kake da na ce maka me aka ce an ba labarin kuma mun ga abubuwa waɗanda ake turo mana nasarar da aka samu daga nan an matsa nan a zuwan shi saboda shugaba ne ya je wanda yake aiki lako-lako ka gane in ka ba mai wanke wanke wanke wanke tana lafu lafu in ka je gurin za ta a ah, eh oga ya zo mm. da gaske take in ta daure ta ka daurewa ka gane to ba kana sanar da kuma harin da aka ce an kai wa shi kansa lamba ɗaya a wannan jihar a ah! da jimawa ba <laughs> to yanzu kai shi fa lamba ɗayan nan kullum kokarin shi ya zai a gaba wannan abun ya zai a gaba wannan abun in an ce an kai ma lamba ɗaya hari za ka yi mamaki kullum da ce da wa'ancan ya za a yi ko a ah, da wani ah, wani mamaki ya kai magana ake ta kare talaka duk wanda ya ce mabarawo kai ya sata dan daya dan Allah ka bar bar sauka zan waigo zan waigo da Allah zan waigo ka bara harke min wannan ka gane <laughs> abbas dan Allah yi mita bude kai ka ce wannan me aka ce wannan ba ɗayan tun da ya zo tun da ya zo ya ce wannan abun ya kamata a gabaye shi wannan garin mahaifanmu ce mahaifan mu ne mahaifan kakanninmu ne ya kamata mu yi yanda za mu da ni da kai da wani duk da gudunmuwa mutumin nan da wa'ancan suka ji wa'anda suke barna da barayi suka ji yi kamata su yi in za su samu sa'a shi abinda suke nawa kenan ba kuma za su samu ba shi da gaske yake yi da ya taimaki jihar kamar yadda shugaban kasa yake hatakuru ya taimaki jihar kamar yadda shi mai girma burtai shi ma dan jihar ne yake kokarin ya taimaki jihar ka gane to saboda haka waɗanda suke yin wannan in an ce maka an kawo musu hari zaka yi maki wanda ya ce barawo ba zai sata ba in aka ce barawo ya kame hari za ka yi waki wani ne mawaki zaka yi abin da yake akwai shi oke oke shi aka ce shi barawon da yake dan ba da kin mahaukata ne an ce an ce sai an yi maganin kawai ya tsaya zauna a ta maka ta gaskiya ce ka gane duk lokacin da ka ce fa kai za ka faɗa wancan fa shi ma za a takin ɗin ka fa yanda shi ma zai matsa maka ka gane sai kuma ka zaka samu sa'a gwamna ya zo yana kokari kamar yadda wancan gwamnan shi ma ya ta kokari wannan ya dawo shi ma burtai yana yi iya yin shi kuma daman shugaban kasa ya sa su ala ya ce duk yadda za a yi shi yana so a ga bayan wannan abu amma ba samun sake bane har a ce za a iya kaiwa tawaga irin wannan tun da kai ka yanzu ni ni matsalan nan fa ni da kai abun nan ka kai baka je ba ka gane eh, ni ni na je Maiduguri ni a cikin wannan abin da aka yi daga lokacin fara wannan abubuwan hmm. na je Maiduguri sau biyu kai baka je ba ka gane eh, na je Maiduguri sau biyu ka shiga wuraren da ake samun wannan matsaloli ko kuma <laughs> ka san akwai inda wai mutum nan dole da sai wai dole sai wai dole sai yasa na taɓa ɗan jaka yaba ni ma kawai kana kirkire na ɗura maka sai in ce kawai na je ban je ba tsaya ka ji da Allah wannan magana ci gaban da aka samu lokacin bada shugaban ƙasa ya zo kafin burtai ya zo ka gane kafin ya ga lokacin wancan lokacin akwai lokal gaman lokal gaman fa waɗanda ba sa ma ƙarƙashin tsaron najeriya ka gane buhari ko kuma shi kashin kafin wancan lokacin fa kafin burta ya zo da Oh, to ka gani ko ka ga wani abu naga ka ba shi ma a gare kenan to to naka mu haka eh wai ya sani ko kai ma tura ma akai wannan ba tura bane ai zahiri an yi abubuwan nan da yawa local government local government kuma kai wakafi baka local government local government da yawa ba hannun mu suke ba ba hannun tsaron Najeriya yake ba amma da burtai ya zo shugaban kasa ya ce gafa wannan hidimar me shawara kake gani ya ce a bashi zai abin da zai yi kuma kuma me ya yan kwanaki kaɗan ko kuma in ce in ya ta yan watanni sai ka ji an ce sun bar guri kaza sun gudu sun bar guri kaza sun gudu sun bar guri kaza sun gudu an kashe kaza a guri kaza an kashe kaza a guri kaza an kashe kaza burta ta ce sai fa ya gaban su sai fa ya gaban su ba mutanen nan matsawa suke matsawa suke matsawa suke sai da suka tattara kayan su tof. yau sai su shiga wannan kasa sai su buyi a daji sai su shiga wannan kasa sai su rabo sai su banna sai su gudu amma yanzu mutum ya zo ya kiri ya ya ce wai shine mai bannan nan hawa ai ai ai ai sai dai gawo shi ba wani ba to amma daudar ka huta rana ka ajiye batun mai dugurma da sauran abubuwa mm. kalli manyan hanyoyin kasar nan musamman yankin arewa ana kallon sun gagaruma wanda suke da <laughs> ana ga wuri kana kai da ake kallon ka kai ma kana tsarin wanda za ku yi hawa ta sama ku je babban birnin ana ya ga cewa an ce yanzu ma ya ga cewa ana suke yi idan suka ana ga wuri kana ga waina sai ajiye motar su mm. ana ga wuri kana ga waina ana ga wuri kana da waina yanzu dan Allah dan annabi a wannan yanayin da muke ciki duk abin da shugaban kasa yake yi ka gane banda tallan arzikin da ya kare banda bashe bashin da yake biya na albasai albasai don ya wuce albashi albasai albasai ka gani eh, <laughs> eh, albashin ne da yawa kan kana sa albasai kenan ka gani wannan kokarin da yake yi banda kuma kokarin da ya zo ya ce mu rufe boda hmm. kai ka kai ka kai ka kai ainihin wannan abu ya taimake ni kai da kake noma mutum 500 ka gane hmm. me aka sun fi dubu wanda suka kira ni a wannan kadamin suka ce sun rufe boda in ya ka ce an aka ce za a buɗe boda yanzu su ya karfin su ya kare sai inda karfin su ya kare ba na so in zo nan gudu ka da ni dan da wancan gurin dan Allah ka bari dan Allah ka bari dan Allah ku shiga da ni wannan gurin gwamnatin gurin duk wancan abin da shugaban kasa yayi hmm. da ya zo ya saita kasar a hakan tukuna a ƙasa ko ba ta da ko albashin nan ana cewa za a iya yi ba za a iya yi ba ya zo ya kadame ya buta nan ya buta nan ya buta nan ya hana ido bacci ya ce dole a yi albashi ya ce waɗanda suka bi bashi ma a biya su ka gane mu kwana nan ka gane wancan man fa da a dan Allah ka bari wannan man fa bai tashi ba a wallahi sai minti da mutu wannan ka gane wancan abun fa da ake maka magana fa ka gane wannan abun da ake yi ta maganar wannan man fa ba fa tashi yi ba a yanda ya karya din nan shugaban kasan ke yake me ka yake rigimar shi hakan a hakan fa yake ka gani amma yake yin wannan abubuwan aka dawo wai mai ka ce ba tashi ba me yi dan Allah ka tsaya dan Allah ka tsaya karewa fa man tunda muka kuma mana ya kare kuma kai ka sani na sani a yanda ake dinnan a kasuwannin duniya ko a kasan nan a yanda kasuwannin duniya a kasuwannin duniya mai ya kare ai nan ne mu kare ai a nan kasar kai da kirma shin kake da mota rarara wannan zancen man ina ga a bari sai mun eh, ai kai dole dai dole sai ka sanar manta wallahi ba zan manta ba rubuta min wannan wallahi sai na faɗi wannan abu ai abin da zai yi amfani so muke su talakawa su fahimci me ake ciki ne a wannan abun saboda ko aka cewa kana cewa hanyoyi ina so in zo hakan hanyoyin da gadoji da ake yi manya manya da dam da Wajen ta musamman kenan ake saurara daga nan Arewa rediyo akan mita 93.1 FM. Ina muke tattauna da kafafen yada labarai irin su Freedom Radio wadda Salisu Baffa yake wakilta sai Rahama Radio daga Abbas Salisu Ran Dinki sai kuma Express Radio da Idris Muhammad Abdu yake wakilta sai kuma ni Shehu Bala Kabara. Za mu tafi hutu na tsawon minti biyar. kana daga bisani kuma mu dora inda aka tsaya don allah ku rika wurin na sauka to masauraro barkamu da dawa a cikin wannan tattaunawa ta musamman da ake tsaka da saurara tare da dauda hutu rarara wadda kai tsaye ake sauraron mu a haɗakar kafafen yada labarai da suka haɗa da arewa rediyo wadda shehu bala kabar wakilta sai wato abbas salisu wurin ɗinki daga rahama rediyo sai idris muhammad audu daga radio express da kuma nisa na fayo daga freedom radio dauda ka huturara daman da ni ya kamata a tashi rundu kamun eh ayi mun yi wakafi eh, a wancan lokacin ba hanyoyi da eh ban zo hanyoyin ba ina dauko abin yanda zan zo kan hanyoyin dan dan gane abin da nake dan dan ka san me aka ce ba kwara sari ga ake mu ka san ba aikin ba an kan kwa me aka ce a kwara a ga muke yi ba dalla dalla muke yi sai mun bi lungu lungu eh, mun tankade ko ina abin zo hanya ba tukunna muna magana yanda me aka ce yanda tana zai tafiya amma oga yana kokari duk da hakan ga hidimar security ga hidimar albashi albashi na faɗa da zakon hakun yi dariya amma duk da haka oga ya ce akwai hanyoyi da aka fara kasan kasan duk shugaban da ya zo ya ce wannan aikin zai taimaki mutane duk da ba ni na fara yin shi ba a gama shi wancan ma zai taimaki mutane ba namu bane mu gama shi ba ba lissafin shi wai a'a wani dan kaza dan kaza ba ya za a yi kai abin da aka yi yana kan layi zai taimaka in zai taimaka duk wanda ya yi abin kirki shi ma ya dora akai to abubuwan da shugaban kasa zo da su kenan inda aka fara hanya ya ga wannan hanyar za ta amfani mutane inda aka fara gada ya ga wannan gadar za ta taimaka mutane inda aka fara makaranta ga wannan makaranta tana da amfani aikin da ya zo wanda ba na daidai bane sai ya to wannan ya kamata gaskiya mu kyale wannan mu dauki wannan dan ya fi amfani to duk wannan fa ya sa da uga yazo akwai ayyuka burji su ma su ma wannan ayyukan zan dinka zan lissafo su a cikin wannan wakar saboda dan kara ma me ya ta uwa me ya ta akwar jini saboda ayyukan da shugaban kasa zai samu ya kamata ko baiti biyar kai kafin wakan nan wakan nan ba za a fito ita ba talaka suna ba da kudin su a zo a baka waka kyauta wallahi ba zai yi ba ai su shi me ya ta ita kudin me ya ta ita kudin fasaha ko kuma kudin waka ai ba shi da adadi abin sadaka ne abin da suka bayar sai a ce to alhamdulillah mizani eh, <laughs> ya ta mizani kuma ayi girman waka zaka duba ya ta farin cikin da za a sa su ka gane na ya ta maganin yan propaganda ba dan propaganda zai ƙara zuwa ce masoyin Buhari Buhari kaza Buhari kaza he ma ya gura mai mari saboda in ya dauko hujja ya ce wannan kai kai wannan kai kai wannan kai kaza da shi wannan nawaye saboda to a wannan wakan da zai samu wannan abun shi yasa duk abin da zai bayar dabar ka zo da shi a wannan wake waka dai yadda ka san waka ka san ita kuma waka Buhari tana da wani ya kace wani abu mai san shi dole ya ji makiyin shi ma ya ji a da ko har yanzu ai ai yanzu ne waka take ai kai da kai cin musan musan ai ba ai ba ai ba ai sai ka ji waka dan ka ce an yin ko ba ai ba anan za mu kama ka sai ce an yi kaza eh kuma gaskiya eh an yi kaza eh kuma gaskiya eh mun samu kaza sai ga ni ma fa na daina adawan nan to a hankali he mun zuge in za ka yaba ya rubuta ka tura he mun zuge su dewa wai akan aikin hanya akan wakar akan ba mu zo mana hanyoyi da nake ga maka wa'annan hanyoyin ma da ba shi fara yi ba ka gane hanyoyin da ya tun tun ya ga tun yana fiti ya ga ta fiti PTM fiti ne ko eh fiti tun yana fiti ya zo wannan hanyoyi amma hawo ya ka ci aka zo wannan lokacin suna nan wasu sun lalace an kasa gyarawa wasu kuma an faro gyaran shekaru aru aru an ki ka gane yau sai a zo a tunkule nan a tunkule nan da ya zo ya ce duk wannan abu da ya taimaki mutane shi dama abin da ya zo kenan taimakon kasar nan ta zo da gindinta ba wai magana ƙarya ba duk abin da ya zo ƙarya a kau da shi wannan gaskiya ko kowa ya zo da shi kowane ne in dai magana gaskiya ce ba dan ba dan shi ba ko dan ina ne in dai gaskiya zo da ita ayi saboda wa'in wa'annan ayyukan mu karasa su yana cikin wa'annan fa mm. yana fa cikin wa'annan din yake kuma so ko ayyukan na shi ma ka gane wanda zai ce to me aka cewa mu taɓa nan ɓangaren ka gani sai mu dawo nan ɓangaren kaga me aka cewa misali akwai akwai an yi kai ku dai dole sai kun bari na na faɗi waƙan nan anan ba magana ce ta eh. yin waƙa ba magana ce ta kawarewa al'umma yanzu ina wa magana ganin cewa an rufe ai shine shine na gaya maka rufewa ba haka bane ai ba alfa yake ba ai cewa ne waƙa fa za a yi ta cewa daga sati uku zan fara wakar nan daga wancan lokacin ai ai mutane su su wayanda za a yi wakan nan dan su ka gane ne aka da kuma yan tare ai na musu kan wakar nan na ce shi dai buhari sunan in shi kainuwa dan adam na da mantuwa kan buhari ya zo a radi kowa a da kyar yake har haɗe ruwa shine shine kan kayan cikin yana ciki na to kuma wannan kayan cikin kuke so in ebo ka gane <laughs> eh, zo ba ku ka gane ai aka ta an kai ta zama da karnguwa a cikin ta ai ta ta gagara kenan <laughs> shi ne ake gaya maka yi ai da an ka samu ruwan marikir ka haɗe shi ka gane na a'a ni dan Allah wannan magana wannan kai ka da abin cikin Eh. ce kake maganar cewar ya to to alhamdulillah maganar mai a ah, maganar mai zami maganar mai ya kare yanzu me aka ce ana ta rade radi ana ta propaganda an ƙara mai menene kaza mutum bai san abin da ake yi ba propaganda ce a'a tsaya mu ai su wanda suke propaganda ai da gangan suke yi ka gane dan wani ya san abin da ake ciki na harkan man ka gane sare ma kafa ake yi ana baka rabin kumba kuma kai baka sani ba tun lokacin ban tarihi dan kadan tun lokacin zamanin pdp budget dinmu tiriliyan uku ne akwai lokacin wanda yake gwamnan banki ya ce budget dinmu tiriliyan uku ne amma tiriliyan ɗaya tana tafiya a tallafin mai ne ya kamata wannan abun a gyara shi wanda zai sai mai inda yana da halin da zai sai mai to ya sai mai a yanda ya kamata ya saye shi wannan kuɗin a bari mai wanda mai talakawa makarantu musu bohol a musu harkar noma a musu damadamai wannan kuɗin triliyan ɗaya za ta yi ayyukan da ba a tsammani amma a wancan lokacin saboda akwai masu mai aka cewa ka gane waɗanda suke mai aka cewa kiran waya su ce mai aka cewa kaza ba zai yi ba kar ku mana kaza ku ban mana kaza mai aka su wani yaranmu ne sai mai aka cewa kowa ya ƙi abin kowa ya da maganar in an zo gurin ma'aikata shugabannin lokacin sai ce to ai wane ya ce kaza kaga wannan abu ne wanda yake cutar ƙasa yake cutar al'umma yake gurgunta kasa tunda ɗauka akai ana ba wasu 'yan tsirari mai ne ake ɗaukar shi a najeriya sai a fita da shi a tace shi sai a sawo shi a haka a me aka a tace tunda mutum ba mu tacewa saboda haka in an sawo shi din nan sai a ce to a bada wani kaso a cikin kuɗi a rage mai farashi don mu sai da shi da sauki a ƙasarmu. mu tunda aka san muke hakuwa ka gane saboda haka wayannan kuɗin da a ce za mu rike kuɗin mu da mun sai da mun sai mu dawo mu yi wasu ayyukan waɗanda ka gane suka shafi kuma raya ƙasa da taimakon al'umma da irin gina makarantu da haɓaka ilimi to sai aka ce wancan abin an ebo wayannan kuɗin an danna a can gurin dan me talaka me aka zai ce ba a ci amana shi ba a wancan lokaci ne jagoran yake cewa mai yayi tsada naira 80 da dauriya. wanda shi ya jagoranci zanga-zanga a wancan lokaci ya ce na ce kun taimake ni sai ku dariya na ce kun taimake ni sai ku ce sai ku dariya ka gane ka gane jagora da muke magana alhamdulillah na gane ka ce shugaban kasa mai girma mai daraja mai alfarma mai yayi tsada an cuta talaka mai yayi tsada ana sai da mai ganga a lokacin 110 120 110 amma kuma wai a zo a sayan muku da mai naira 80 an yi ganganci a wancan lokaci tunda ana samun kuɗin ai yanzu samu yanzu man man fa talatin arba'in kai kai baka da labarai ne ka gane kar ka duba da ridu mana ka gane da abin yake wancan yanzu fa talatin arba'in ka gane in eh me aka in ya kai musu murna muke yi ka gane haka ake hakuwa wata ran an hako mun fa sai an yi tuko masu hakan a biya su a wannan lokacin sai aka ce to kaga wannan lokacin wannan man duk kuma kuma zan gaya wata magana nan ya kace na gama wannan sai ce to wannan abin tunda wancan wannan kuɗin wanda ake ba masu soman nan kowa ya je ya so man shi a yanda ya so shi ya zo ya sayar wanda zai saya wanda ya ga dama ya saya ya saya mu kuɗin mu za mu makasa aiki kuɗin mu wanda suke da hali suke suke a cinikin mai wanda yake da mota shi zai sai mai wanda yake da mashin kanka sauke ni wanda yake da mashin shine yake dole dole su zan masa ya aikata ya sai mai saboda haka mu mutanen karkara ka gane a wannan abin gaya mana ne aka yi wannan mai aka cewa mai aka cewa karin kuɗin man nan da ya tashi ba wai karin kuɗin ba shi kara ba ba bane kara wa'anda suke sayar da mai da suka kara kuɗin man nan da suka da mai tashi mu taimakon mu akai kuɗin mu sun dawo cikin gida za a biya albasai ka gane a biya albashi ka gane a kuma ci gaba da ayyukan da ake yi na raye ƙasa ka gane a ci gaba da haɓaka noma ka gane saboda wancan kuɗin da aka cire kaga da ana cewa budget din mu trillion uku sai aka ce trillion ɗaya tana tafiya a wancan kaga yanzu muna me aka ce in muna budget trillion goma nawa ake tura a can to ina ake kai wacin trillion ɗin da take tafiya da a batu na tallafin shi ne ake gaya maka tallafin man wancan lokacin da ta gaya maka ai yanzu budget din ya karu saboda kuma harkan man kaga me aka ce kuɗin bangaren ma ya karu kenan to kuma wayannan kuɗin sai ya ce to yanzu fa shi ga albashin mutane yana kan shi ga ayyuka an fara ga wasu ayyukan da wancan suka fara ba su gama ba kuma su ma ya kamata a gama tun da aiki na alkhairi to gaskiya wannan harkan man mu cire hannun mu a ciki mu zo mu taimaci kasan nan wanda yake da kuɗin sayan man nan ya sayar kuma kuma me aka ce albishirinka ina son gaya mu talakawa wannan da ya da sare mana kafa ake yi ka gane sai sai a kawo kumba a gasa a bamu wannan bata mana me aka ce ba za mu yadda wannan ba da Buhari fito da wannan ni da me aka ce da aka da aka barbaje min abin sai na ce to wallahi tallahi ba za mu lamunta ba ko da wasa ma yanzu ko shugaban kasa ya ce ka gane za a mai da wancan wala mutum mu ba mai da ba ba za ba wani bai bai ai ba ma bai bai sai an ja ka yaba wannan mm. ai wannan sai ya rubuta ka tura ka bari in sauka anan kai matsala kake na abas ka ga matsalar ka ka ga matsalar ka kaga kai kai ka ce magana mai fa kai eh, ai so kake yin tambaye ka guda daya ka kara lokacin da shugaban kasa aka ce ya fitar da wancan sanarwa ko kuma mm. kamfanin mai ya fitar da wancan sanarwa karin eh. kuɗin mai da aka samu yawa nufin har zuwa wannan lokacin shugaban kasa yana biyan wancan tallafi da a baya yake cewa wa ake bawa ai shi tallafi ne ban <laughs> saurara ka ji mm. abu ne yake zuwa na gaya maka kundin tsarin mulki ne komai a rubuce yake ka gane in shugaban kasa ya zo zai yi shawara da wannan zai shawara da wannan ba fa soja bane wai abu mun yi firnan wancan karan wai mai ni na so da abin da muka zo wannan karan mu shi da wannan karan mana mi yasa ba na mu daidai na da ka gane ba hada fa yanzu fa ba fa soja ne ba wai me ya kace ba ba mulkin soja ake yi ba akwai sanatoci akwai yan majalisu akwai majalisar zartawa ministoci suna da haƙi idan ya kawo abin ya zaunar da su ya ce ga kaza ga kaza ko da sanar sun yarda su ma suna cikin waɗanda za su ce to a gyara kaza a gyara kaza ko ai kaza wato dai yi ta biya har zuwa wancan abin da ake maka magana abu ne wanda na tun wancan karan shi ma na faɗa he na maimaita na ba yanda za yi ka zo ka gane da an ce maka kawai mai aikata matarka mai aikata ta mara ɗanka sai ka ce kama ya tafi gida ka gane dole sai ka ɗaya ka ga to wannan yaron laifi ke don wata ran in laifi ke mata in ka bashi a gidan wata ran kai masa ya maka ka gane kila ka maka ce to kai in ka ƙara yin hakan nan za mu yi maganin ka ina mai aikata me yake sa kake haka me yake sa kake hakan nan shine a ce to ta ina ake bi ta ina ake sauka shine shugaban kasa sai ya gane to in an yi kaza kaza ne to in akwai kuɗin nan to za a iya yin kaza mana to tunda an ce ai za a taimaka mai yan kasa za a sai mutum mai araha to ai to haka ne to za a iya ƙara inda kuɗin to kuma ya ka ce yanzu ba kuɗin nan to yanzu ba kuɗin nan sai mu ɗauki kuɗin da ya kamata mu aiki da su kuɗin da ya kamata mu taimaki mutane ka gane ma baka harkar noma ka gane ma baka harkar ilimi da harkar lafiya sai a ce mu iba mu ba wasu mutane masu kuɗi wanda wanda suke sawo mai su kawo eh abinda kake cewa tun a wancan wa'adin shugaban kasar eh. na farko Eh. ya alkawarin cewar za a janye wancan tallafi da ake ganin cewar yana shiga inda ba a samun wata riba shi ne aka gaya maka aka ce idan aka janye wannan tallafi eh. za kuma a ci gaba da farfado da matatunmu da ake amfani da su to ka gane da mu za amfani da su to irin wannan abin irin wannan abin bari in gaya maka irin wannan abin ba al'ada ba bace ya zo ya ce kawai karfa karfa kawai kowa ma bai mai aka bai isa ba sai ya shawara da wani da wani da wani eh. yanzu inda shugaban kasar da hada ya zo cewa ya kawai tallafin man nan an cire shi sanar farzan bai sani ba an kyauta to amma misali in aka gabatar masa kamar yadda ake gabatar a'a gabatarwan fa da ake yi eh. in yayi sai ya shawara da sanat ka gane sai ya shawara da sai ya shawara da majalisa da in ya shawara da majalisar nan zai zo kuma ya shawara da me aka majalisar zartawa mi kuke gani zai kira masu masu ma'amala tattalin arziki ya ce to wannan tsarin ga yanda muke mi kuke gani wannan abun zai yi koko mu ban musu koko mu cire in suka ce in me aka ce in a kaso biyu suka ce a'a zai ta tototo shi kenan araka wata ya ƙara kawowa haka haka wannan kadamin da suka wannan kadamin da aka duba aka kira kowa aka ce to kaga dai yanzu in an samu matsala a nan gurin albashi zai zai rika haka wala wala kenan in aka samu wannan matsala kaga wannan ayyukan za su rika haka ba su yi ba in aka samu wannan matsala kaga magana da muke ta taimaki manoma ba zai yiwu ba kowa dole dole ya sallata da mai ubangida a ciki in kai sanata ne kana da ubangida a wani bangare in kai dan manzani kana da mai ubangida a wani bangare dole sai ka yadda wannan ka yadda da a kyalla waccan hidima a taimaki kasa ai shi ai magana tallafin mai wasu ake tallafa ma ba wai kasa ba ka gane wanda ake yake da mota sai mai mana wannan kuɗin a dawo da su cikin kasar da mana ayyukan nan a cigaba da yi to wai me yasa ba za a tashi matatun nan ba matatu ai wa'annan ana yi bakin gwargwado aka fara ai tunda shugaban kasa ya zo ya ce ya kamata duk matatar da muka ga za ta iya tashi a yi bakin kokari na a dawo da ita in an yi wannan magana sai a ce to kaga yanzu magana kudin na aikata magana hidimar tsaron nan eh, shi kuma tsaro in bashi komai baya iya yiwa amma ban sani ba ko rarara ya taba samun sukunin tambayar shugaban kasa akan la'alla dalilan da suka in kamun tambaya ne in kamun tambaya da ya sanya ya jagoranci zanga-zanga a wancan lokaci in kamun eh, eh in kamun tambaya eh. na kudin man fetur na nayi nayi wannan maganar nayi wannan maganar dazu sai na ce maka in ka duba ka je ka dauki ranar ran da yayi ran da wannan zanga-zanga ko kuma yayi wannan magana mm. ka duba date din sai ka kalli a lokacin me farashin mai a duniya in ka zo sai sai in yi magana akan abin da zan yi shi abin da yake magana akwai arzikin tun daga ga arzikin sai na bayan da za a ce kuma shi kaza ne dan kasa ba za ka taimake shi a wani lokacin ba amma yanzu tun da wancan gurin bulowan man inda ake sayar da man ga yanda yake tafiya to dole ya kamata mu za mu taimaki kanmu yanzu nake cewa na cewa mu ci da kanmu da kanmu yanzu nake cewa mu ci da kanmu amma rarara yana sane da kallon da ake wa wannan gwamnati kuwa cewar ta yi shakulatin bangaro da mm. wannan shiya ta arewa wadda ita ce ta tsaya tsayin kafa mm. da kake yi ko ko ko suke rubutu sana tura maka kake yi a to kai kake yi to ai ni ni dan arewa ne wallahi labarin wallahi dan arewa ne faruwa a hanyar eh. ta Kano zuwa Abuja. To Allah saurara. Dan Allah saurara. Dan Allah saurara Abbas. Yanzu ana mi aka ce shi ka je Abuja a mota. Ai ka daɗe ko? ya ba hanya ana kuma ya zan ba hanya ana cewa ana ɗauke ka ji matsalar to aka ku ne ba na so in ce kaɗin propaganda ne ba na so in ce kaɗin propaganda ne ka gane kwana hudu suka wuce ni na je Kaduna ko kuma yan jaka ba suna rubuta suna turo maka ya ka saurara ka ji abinda na gani hmm. sai na ji daɗi daman kuma ina jin daɗin saboda abin da ya faru wancan lokacin da kake magana get daga nan zuwa can sai na awa goma sha ɗaya kafin ka shiga Abuja get i eh, na sojoji ba na tsaro wannan ba eh, mutane tsaro na tsaro eh <laughs> ka gane wancan lokacin ba kenan eh. amma wannan lokacin ka gane tun daga nan da na tafi ya ga na je Kaduna ina ga get ɗaya na samu na biyun kuma mota ce ta mutu ake kokarin a janye ta dauda ka sauke a bas daga inda ya dora ka to to ai na yake ta ayyukan raye kasa da ci gaba titi da ya tashi yanzu ba shi yanzu ba shi magana da yake ai wannan titin da Allah ka tsaya ka ji dan Allah kan mu so kanmu ana aikin nan fa ana fa yin aikin nan za ga ana yin wannan bangaren to ai ni kaga da yake ba da ba da ya abin nan kilomita na je ba ba da ban na tafi ba kaga ba zan gane ba zan hau nan gurin in ganta luwai luwai an yi nan kuma an bare suna aiki sai sai sai a ce inda a inda da ya gama wallahi inda ya gama na ga maka to ina ganin har shekarun ka su kare wannan titin ba zai fashe ba ko da dutse ya alƙa hawanta a inda aka ai ai baya ƙarya za a yi mai kyau mai kyau za a yi in baka yi mai kyau ba hajjin ka ga maka ina jinka kana da labarin cewa kwamiti na ayyuka a majalisar tarayyar ƙasa mm. sun kai ziyarar duba aiki a kan eh. wannan titi titi ne aka bada wa'adin shekaru uku yanzu ma ana dubawa kenan kaga kaga Allah ya taimake mu kwamitin ma suna bibiya suna bibiya eh eh eh fadi eh fadi eh fadi da kuɗi kimanin naira biliyan 150 da wani abu eh ni wallahi ba mafi ga ban yi wani kin ba eh aka ba da wani kai da kai ko ko kuma da ka turo maka kai ka sani mun suka ba wakilan ne suka turo mun eh, eh, eh, a matsayin su na wakilan al'umma da suke duba ayyukan da gwamnatin sun yi kokari fa ni ni abin da ya burge ni yanzu ka gane idan an ba da kwangilar ka gane har yan majalisar suna bibiyowa su zo su ga me ake ciki ai sun yi Allah wani da aikin su suka ai ai ai da suka Allah da wa suka ma a sai ka bala mana in ka ce gwamnati fa ka jingina abin nan a wani bangare wa'inda aka ba aiki aka Allah wadi ka gane ba fa wanda ya bada aiki ba ku da kuma bibiya aiki kuna cikin waɗanda suka bada approval a bada aikin nan sai kuka ku bibiya sai kuka ce to wannan aikin da suke yi ba haka ya kamata su yi ba ya kamata a ce sauran aikin nan ya fi haka su kuma za su kawo muku hujjoji ka gani ban ba zan da ni ba amma na san za su kawo hujjoji kaza ne rashin kaza ne rashin kaza ne ko kuma akwai tsaikon kuɗi a gurin kaza ko kuma mun samu matsalar tsaro a guri kaza mutanen mu sun tafi gida ko kuma ko ma'aikatan mu sun tsorata shi to ai kai problem ɗinka ni da ka karga mun sauka mana to sauka ta tunda da baka ce magana nan ka kawo magana nan ban gawo ba ka je mun wata ka kaga wancan ma yana bi na bashi ban sauke ba ka kazo ka dora mun wani abu ka eh, yi mana <laughs> shi sauke ai kai ka sauke ni kai ka sauke ni ai wannan abun tunda yan su har Allah ya taimake mu a wannan gwamnatin mm-hmm. su ma sun san in ba su bibiyi wannan abun ba kuma in suka tsaya aka yi ba daidai ba ka gane mutum mai aikata mutum zai gane kuren shi ai mun ji daɗi tun da haka a'a gwamnatin tarayya menene gwamnati ne menene gwamnati sai ka ce al'umma ka gane wa'annan kuma kai ka ce mun wakilan al'umma ne in sun je sun duba ba su kyauta ba gwamnati jagoranta kuma an ce sallah tana ɓaci jagoran gwamnati wa'annan kuma su ne a ƙarƙashin jagora suka suka bibiyo wannan aiki ba su kyauta ba da suka biya kai ka je ka ji ne ba a tambayi wa'in mutanen nan ba a kira su an zauna an ce me dalili da kuke yin kaza kuka bar kaza ba me dalilin ba ku sauri zuwa kaza ba ba su kuma faɗi hujjojin ba sai ka ji wa'in sai sai an baka amsa wannan wancan kuma bari in gaya maka wata magana ce ku guda daya wannan bari in biya ka bashin ka duk Afirka ba inda ake sayar da mai da harkar Najeriya kan man ka yaro komawa a ah, to idan ga wa ai shi shi shi ake ta mai yan kasa ƙarya sayar da man da araha kamar da ka je ka bincika in an samu in an samu sai ka zo ka gaya mu a ah, ai na baka da wannan mu yanzu dai mu yanzu man nan a yanda ake sayar da shi a Najeriya da take da fetur kamar Najeriya ba inda kuma ake sayar da shi da arha kamar mu in ma an ce babu kasar take da shi kawai to kuma ba inda ake da a baya bayan nan masu ka gano man eh yanzu haka kafin da ake yi tabi zan ba na so in yi magana zan faɗo ta ƙasa ni ba zan ce ni ba gaskiya amma ne ka je wata ƙasar ka kare motar ka akan famfan mai ka buɗe jihun ka ga yadda ka ga yadda ka ga yadda iskan man za ta fi iji abinda a a ƙasar ake haƙa a nan ake haƙa shi adadin yawan sai ya na Najeriya sun samu man ai na ce maka adadin bai kai yawan mu ba amma kuma bai kai saukin namu ba dan in ban ce ya ninka namu ba ka gane to zan ce ya kai kaso biyu ko kuma uku a cikin namu yadda muke sayarwa in muna ka gane wannan ina ga maka je in ka bincika in akwai lema a nan sai ka kama ni anan abin da yasa na gaya maka wannan saboda wanda ake ma ƙarya ana cewa kaza kaza su din ni in gaya musu ga yanda abin yake duk afirka ba inda ake sai da mai da arha kama wannan kasar duk da wannan karin da aka ce an yi kuma kari ba shi yayi ba cewa ya yanda aka sayo mannan nan a sai da shi da aka sai da shi wanda zai iya sayan man ya saya za mu biya albashi mu cigaba da ayyukan rayu kasa to amma dauda ka wuce rarara irin abin kallon shine gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari mm. tun a farko tana ɗaya daga cikin gwamnatoci a ƙasar nan eh. talaka ya zaɓe ta da kyakkyawan manufar cewa zai ga canji a ƙasa eh. kullum shillo kake kullum sai kai kasa sai ka ce ga nan ya ka dawo baya sai ka ce ga yake shine eh, eh. duk wani canji da talaka bai gani a eh. kurecin sa ba wata an yi a abun nan Allahu akbar kabiran wannan kabara ya kuma da kashe kakin himan mutumin ya taimake ni ka gane ito ai abin da yasa abin da ya mun dadi ka gane wai duk wani talaka duk wani abin talaka bai gani a kurecin sa ba mm. a kira shi da canji ai mun wuce wannan lokacin ai ya kamata yanzu mu mu rika tunanin ya kasan nan za ta zama ba wai ya za mu ne aka can mu nemi maiko mu sa a bakin mu mu lashe kawai ka gane mu lashe mu amaya ko kuma je mu kasayar ba ya kamata mu rika wani tunanin dauda rarara na'am a yanzu a yayin da kake gudanar da wannan shiri eh an kawo dubu ɗaya ko wani ya zo daga bakin gat eh. mai suna alfazazi unguwa uku eh. ya ce ga naira dubunsa a madadin a madadin shi da iyalansa kada ka bashi daura a wallahi sai na karba abin da alkur'an alkur'an waka uga ne waka uga ne wallahi sai mun wannan dubu ɗaya kafin ta shiga eh. Eh, lissafin alƙalmin yawan kuɗaɗen da aka tara eh. za mu so mu ji yawan su kafin Eh, mutum ya zama ake da shi a baya ah, wata kila ka ga da suke ciki a baya mutum ya sa rauni a ruguduma ya zama alƙali sai da Allah bari da Allah tsaya eh. a kamar rike min dubu ɗayan nan ah, ai abin da abin ba abin da yasa na ce shi kamar rike ka gane sama da shi zan ce ya san akan nan ba da Allah ya tura min ka gane magana da kake yi yanzu muke magana makan me ya magana ƙwaryaci duk inda ake a duniya wannan magana ake yi shi yasa muka ce mu yi kokari gurin ci da kanmu ka gane kada mu yadda mu ce ana kawo mana abinci ban san mu ta magana amma da kada da magana cin nan su wayanda suke yin yanzu na abin yanzu in za sai shinkafa alhamdulillah sai ka nemi rarara dan yana noma in za ka sai masara sai ka ce rarara akwai masara in za sai dawa sai ka ce rarara ina neman dawa maimakon ka kwashi kuɗin nan ka tura su a sama a ɗoro a jirgin ruwa a kawo maka ni ban amfana ba kai ɗin baka amfana ba don ka tuce mu can da zaka biya can su sun amfana waɗanda suka noma kuma ka biya haraji ka shigo da shi ka gane nan kuma ka zo ka gane mu ka hana mu mu nemi na kanmu sai dole kai ka kagaba mana abin da bai kamata tsaba mana ba wai ina suke dan Allah ka bari a siya misali kai kai ce cewar wai maimakon a fita wani wuri a siyo ka kawo rigima ka kawo rigima yanzu ka ka kasa kanka a rigima bai kamata ka faɗi wannan magana ba ana cikin wannan abin dama ina so in faɗi wannan abin masu cewa me aka cewa rayuwa ta tsada an yi kaza an yi kaza shinkafa kaza tsitsi noman ma yawa shinkafa ana jira a yankota kai facin anan in baka amsa ai an zo kan an zo kan kwana a wannan kadamin da ake ciki na duk duniya cana ce kawai take din duk inda ka saki ka ka sani sun sauka sama da 20% a talan din su yanzu nake maka magana na ce saudiya kana sayan kati za a cire 20% a ciki saboda tsafar kawai sau suke sai sun yi mekin abin da suka rasa wa'annan akwai waɗanda suka lissafin shekaru ba shekaru masu dama kafin su yi kwabarin abin da korona ta musu banna sai mu ɗin da ake ta cewa mai noma mu ci da kanmu mun ki muna ta bala'i ka gane sai mu sai a ce ai mu ne yan shafafu da mai mu ba za mu sha wahala ba tunda mu ai me aka ce mu mu me aka ce mu kasan eh, mu ruwa ake sha ka gane bitalman ne kawai maliya ne ke zo mu sha ka gane wannan abin da ya faɗa aisha ce ya saka shi a ruwa yana ruwa kusa da kada saboda a wannan lissafin shi ne nan nake so in fito da mutane illar da corona ta ma duniya ba ba wai Najeriya ba illar ta mana a cikin illar ta mana ka gane kuma sai Allah ya kawo mana wannan wannan mutumin wannan gagaragasan nan mai girma shugaban kasa da ya zo ya takura ya takura ya takura shi rufe boda sai mun nemi na kanmu wallahi ba don an ce mu nemi na kanmu ba to da wallahi daga lokacin wancan yan watan da aka yi da haidar ga me aka ce jeho gari ta sama amma mun kai jirgin sama mu misali rarara na mun kai mu tsaya da kafofinmu izo a wani lokacin da aka zo aka zo aka rufe bodojin da sauran abubuwa ba na so in baka labarin inda me aka ce inda ba me aka ba mazauna ta wace ba kasa ta wace canin sun boda shekara goma sun ce duk wanda zai mutu ya mutu sai sun ci da kansu in kana da wani tarihi in kaje in kaje ba daidai ba ka zo guna sun rufe boda sun rufe sun rufe ba wani abin da za ta dan tsaya mana cewa akai kawai mu ci da kanmu da kanmu ba tare da an yi wani shiri ba ai ai shirye shirye ana yi yanzu ma ai ne aka ce ni ni abin kullun kai kai fasin kake bani wala daga buwai tukunya ka gane wallahi tallahi fasin ka ban a nan gurin saurara mana ai magana ai ba wanda ya zagi shugaban kasa akan magana taki banda corona nan da wannan karan taki dubu biyar a sai tunda da ya zo wancan karan mun tsaya dubu bakwai manomi ne ni wanda baya noma na karfin shi a nan a wannan karan ba a wannan karan da an tsaya dubu biyar yanzu ana sai da shinkafa dubu goma sha biyar ni yanzu shinkafa ta yanzu sha biyar ɗari biyar biyar sha shida yanzu kawai kuma na sai taki dubu biyar yanci ba kyauta ba da can ina sai da masara ina na sai da shinkafa dubu hudu ka gane in sai takin dubu takwas ko kuma in sai takin dubu bakwai ban yi kuka ba yanzu dan dan ƙara tsada kenan ana gaya maka abin fa na duniya ne ba wai Najeriya bane ba kuma na Buhari bane yanda yanda a to ai kukan gidan naka zakai to yanzu me aka Saudiya kukan ina suke yi kukan Najeriya suke kenan amma kukan siya kai yanda ake yi anan ku ai magana kuka abin da ake yi magana ka tifi an kasaya saya silifa kasaya sai ka biya kai da kasaya sai ka biya haraji ni ni da san maka na biya ka gane yanzu mu nan abin da muke lissafi a nan gurin harkan noman nan yanzu dan Allah dan annabi daga lokacin da aka ce an rufe boda za ka iya lissafa kamfanonin da aka buɗe na gyara shinkafa a Najeriya za ka iya ba na ɗinsu kamfanonin da aka buɗe da na cikin gida da na waje irin na mai aka ce wasu 'yan grup ne suke yi sada wani kuma nashi ne ke yi za ka iya kawo adadin su amma rara abin da fa ake magana amma rara me tsadar da shinkafan nan ta ita kanta ta gidan to ai kai ka bar kanka shigo wannan abin ni fa ina da shinkafan nan ni ina da masaran nan ka gane ka ne saboda abin da san ka maka wai fa an ga maka ba din fa Allah ya sa muna noma shinkafa ba mun fara noma masarar to da fa sai ka zo ga kudin naka ba ka da masarar sai ka ci omo to inda omo ma kenan saboda wannan kayan da an ce ka so a waje ko baka da kuɗin sai yanzu inda a ce ba din wannan abun ba to da yanda aka rufe bodar jirgi baya zuwa ba ta hanyar da zaka je wani guri to da kuma kudin naka suna nan sai dai ka kallon su ko kana sha kanshin su ko kuma kana neman yadda za ka yi ka gane ka saye ta ma fiye da abin da ake saye yanzu ba ka samu ba dan ba ta saboda an ce ka noma ka ki nomawa kana da gurin noman kuma waɗanda suke kawowa ba su kawo ba abin da na gaya maka tun da nake cewa kar ka bari gidanka a ce kullum abinci ai kawo maka ko da biyan kuɗi kake yi wutar ba za a kawo ba kaga ba don da da a ce ba ba ai wannan dabarar ba to da corona head ta sa wannan abincin da kake ci kana so ga kuɗin ga komai a gida da mota da komai ga tukunya kaga ta shirya amma ga kuɗi <laughs> sai dai ka sako kuɗin a tukunyar to a saudiya mu ana shiga musu da abubuwa misali da da ka hutun ai sai ka lissafa abin da ake shiga musu da shi ai da mun saudiya su me ake cewa gari ne na me ake cewa abin da me ake cewa me ake cewa akan yanda suke ba su da kasar noma a yanda suke tafiya su an mu ba me ake cewa ba irin tafiya bace man nan da kake magana da noma muka same shi ni a tarihi nake idan man gani ba ka gane dan ni ba na ƙarya shugaban kasa ya ce kan mi ƙarya da abin da muka sani shi zamu eh, ba tura mu ake ba wannan tarihi ne wanda ka sani na sani mu dunin da a kabara a kabara ne ne yake sani cikin ya kace in ka yaba ah. shi ka gaya masa wannan labari ne na dadewa kuma mu tarihi muka ji wannan wannan man da ake magana da gyada muka same ko kuma da noma muka same shi ka gane mm. saboda haka mun kuma zo mun watsar da noman nan saboda muna ganin can ga ta ruwa ruwa kuma kullum kullum shugaban kasa cewa yake wannan harkar tun kafin ya hau mulki yake cewa ya kamata a ce a rike noma da muhimmanci a wannan yanayin ni ni so nake in ga talakawa wannan tsadar rayuwa da ake cewa tsadar rayuwa kuma tsadar rayuwa yanzu kana ta fi yawa ga yan jaka yaba saboda mun wallahi wani rabu sai musu sai musu udiri oga ya ce ka'ira za a bi ta aiki ba wanda za a ce wai za a ba cin hanci dan ai wani abu na'am abdul nasir na eh. abdulhadi awilu eh. ya ce ya tura kuɗi wancan lokaci eh. bai san ma bahar wai haka ya aiki ba sai yanzu ya ƙara adadin waɗansu kuɗaɗe zai turo alhamdulillah amma ya ce <laughs> amma ya ce sai ya ji alƙalman yawan kuɗaɗen da aka tara tunda da shi aka tara waɗancan kuɗaɗe ni zai ma wayo ai ba wayo bane wayo zai mana ya turo ya ce ya tura wancan nasa da na gida ban sani ba ko a yanzu da na amarya zai hada da na ragowar 'ya'ya Eh. amma sai ya ji wadancan alkalma na abin da suka tara to ai wannan in Allah da wannan ba wani abun ba wani abun jinkiri bane za mu zo mu faɗi wannan adadi da kuma muna kuma godewa ma ka dan tuntumin amma ni ina da manganu dan Allah ka ku yanke ni akwai za mu zo mu bayanin amma aka ce abubuwan da aka ciki da abubuwan da amma dai a yanzu na so in ƙara gaya muku dan Allah da annabi gaya ku gaya ma yan rubuta ka tura su kiyayi Buhari dan wallahi tallahi abin da na gani a wannan gwajin kwanjin na rantse da Allah shugaban ƙasa ni dai zan ce kawai me aka ce Buhari ikon Allah ne wani gwajin kwanji saboda yadda talakawan suke rugunguntan danna kuɗi cikin wannan wakar cewa aka ba za a ma shugaban ƙasa waka ba wai za a kai ma shugaban ƙasa kuɗi ba za a mai waka ne a fito da abubuwan da ya yi saboda haka suna jin daɗi ana musu ƙarya ana musu runtu ka gane ai to ai mutumin da ya dauko kuɗi mutumin da ya kawo kuɗi muna nan fa muna nan fa muna nan an kawo dubu da me zaka kiya gani dan kadin eh. ya karu kadin eh. eh. ya karu ka ƙara faranta musu da sanin yawan alƙalman miliyoyin da ka tara <laughs> su wanda suka bada wannan kuɗin sun gamsu da abin da za a yi ba na biya bane abin sadaka suka biya amma ba su da haƙi a haƙi kuma ai haƙin su waƙan nan da muka ce za mu yi alƙawari ma yayi ita eh, lokacin eh. sadaka ake ce duk wanda ya turo yana abin da muka ce wannan abin sadakar waƙa su za su ba da shi saboda su nuna ma makiyan Buhari suna nan fa kuma su wayar da makiya Buhari makiyan Buhari su ce su fa ne su fa gaskiya ita fa gaskiya gaskiya ce ƙarya ƙarya ce kuma wallahi tallahi a haka yanzu nan ka gane wallahi tallahi an samu ci gaba ka gane wajen su tun aka cewa bisa 100 saboda waɗanda suke cewa da Buhari bai da mutane yanda suke jin ana a tura akawun nan ba kuɗi mai aikata kudi na mai aikata eh, alƙalma na wucewa mm. to yanzu wani ya fara saduwa ce ah to shi wannan bahar wani bahar ne ai ni kana da na yanda mai aikata da na ga yanda mai aikata mai aikata kuɗi suke karo suna faɗuwa sai na ce ah eh, to shi wannan shugaban kasan wani irin mutum ne kana sane da waɗanda suke zargin cewar hada baki kuka yi da wasu mutanen ka kabar ba su kuɗi duk mun wuce wannan layin suka ringa tuno maka kai magana zargi tuntuni in kai in ah, to ai magana ce in kai zargi ko ko ta aka je ba kamo za kai ba ba kamo za kai ba ko ko ta aka je ka gane ba kamo za kai ba kun zargi aka ce eh. sai wasu ke ganin eh waɗannan kuɗaɗe da aka tara eh ga wasu tarin marasa lafiya can da gwamnati ta gaza wadata su da magunguna da abubuwan da ya kamata a ce sun samu domin su warki Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya kuma kuma gwamnati ta kasa ta ta kai kuma ka kasa ta taimakawa dauda zai ka gani gwamnati ta kasa ta kai kuma ka taimakawa. dan Allah daya mana dan Allah ku bari dan Allah ku bari hakkin gwamnati ne ta bada lafiya ga marasa lafiya a asibiti to ba na so in ce me announcement ni hadani da ku ga kabara ga abbas ga salisu bafayo ga mm, me aka ce malam idris muna godiya in za mu sanar da cewa mutane za mu buɗe akawun na cewa a ba da kuɗi a taimaka marasa lafiya salisu shi ne shugaba zai ba da akawun nan shi na gurin taimakon masa ma'aikata wa'in marasa lafiya saboda wa'in nan kuɗin abinda muka ce da muka zo nan gurin me ya ce in na ce zan yi wani abu da kuɗin nan sabanin abin da na ce zan yi mu talakawa na tattara aikin shugaban kasa wanda yake inugu da wanda yake riba da wanda yake a tattara su guri daya a nuna musu a yi kokarin kuma duk yanda za a yi su je su samu wannan abin su gani dan su daina ka gane dan a daina sa musu kokonto ko kuma a daina musu ƙarya to haga mun shiga haƙƙin talakawa nan mun ce za mu yi wannan amma eh to wannan wannan kuma ai me ya ga me ya ga kan kadamin da muka yi maganar ka gane in hali ya yi aka ce wa'annan waka an yi duk abin da ya kamata a yi an samu rara ta wa'annan kuɗi ta wa'annan abubuwa an mata kuɗi ne dama ai yanzu ai me aka ce an ce an yi an ce an ce an mawaka kuɗi ai an san adadi ai da yanzu na zo na ce to ai ai da a ce kuɗi na mawakan nan na san da duk waka duniya da za a yi ka gane da yanzu an biya kuɗin tunuma. ka gane amma yanzu cewa aka yi a bada abin sadaka abin sadaka baya yawa baya yawa ah, baya yawa baya a account number zanad bank rarara multimedia nigerian company 1016 mm. 42 2-1 sai kuma 0-3. rarar da kake cewa za a samu a wannan kuɗi na eh, rarara da Allah ka tsaya kawalin za a je a taimaka marasa lafiya da su ko kuma yaya wannan kuma ni suka ba wannan kuɗi sun yadda da ni da Alhaji Kamil Usaini Koko sun yadda mu fito da ayyukan shugaban kasa ga wa'annan kuɗi don akwai wanda suke cewa za ma su ƙara wani abu su wannan kuɗin ma sun ban kyauta in an yi kaza za su kara mun na ce ba sai an kara ba ka gane wannan abu ya isa dala daya wannan shi yana magana marasa lafiya dala daya akwai akwai harkar tsaro akwai harkar lafiya ka gane akwai yan gudun hijira kowanne yawo kowanne yana bukatar ka yana bukatar ta yana bukatar kuma mu gaba daya ba wai a ce shugaban kasa bane kawai bari in ma misali daya a ce kowanne gari a nan Kano ward kawai 400 da wani abu ne a ce kowanne gari ana bukatar jarkan mai ana buƙatar mota ana buƙatar tayu ana buƙatar kamar abu goma waɗanda za su kai miliyan goma goma sai aka ce dole shugaban ƙasa ne zai baya a hidimar tsaro wannan abin bai kamata a ce mun danna ma shugaban ƙasa ba abin da zalisu zai iya yi abinda abu zai iya yi abinda idris zai iya yi abinda kabara zai yi wallahi sai yayi abinda rarara zai yi ya kamata ya shiga ciki yayi in garin mu ne zan iya taimakawa in taimaka abinda ya kamata mu gwamnati kenan saboda mu samu haɗin kai mu gaba daya sannan gwamnati za ta iya taimakon mu in mun zo nan an ce gwamnati ta aiki anan in ban ba ta haɗin kai wallahi akin ba zai yi ba in dai an ce yanzu ga ɗan dan sanda ko soja an turo zai yi wani abu in dai ba haɗin kanmu wallahi duk abin da zai yi wallahi bai samu nasara ba sai dai a ƙarshe a tashi baran baran to ya kamata ni in shiga kai ka shiga magana hidimar marasa lafiya ne magana tsaro ce magana wani abu ne wanda ya kamata na gyaran kwata a ungoku ka gane rami ne ya toshe motoci na wannan in kana da hali samu abin da zaka sa a gurin a wuce kafin aiki shugaban kasa ya zo shi kullum kokari ke zo gurin amma dai kai ba maganar daukan wani kaso wannan kasan abinda muka yi magana da su magana muka yi da magana muka yi muka ce ma masoya Buhari shugaban kasa waɗanda suka gamsu sun yadda da nagarta shugaban kasa su ba da kuɗi zan fito musu da ayyukan Buhari in ne sabanin haka ban kyauta ba ta zai taimaka wa gwamnati ko su talakawan abin da zai taimaki talakawa da shi da kuma gwamnati waɗanda suke zagin gwamnati suke so gwamnati ba ta komai ba gwamnati ba abin da ta yi saboda haka wannan su wa'incan dole za su daina kuma alhamdulillahi sai mun yaga da yawa duk wa'inda suke yi cikin imyakta cikin rashin sani sai sun daina wa'inda kuma suke yi da ganga su ba su daina ba yan ja ka yaba kenan yan rubuta ka tura gwamnati za a taimaka wa kenan ta jam'iyyar APC a'a ai ai gwamnati ba ana magana da al'umma ne ai shi yanzu shugaban kasa ba shugaban kasa kowa ne ba dan ina ko dan ina ne kai shugaban kasar ka ne ko dan ina ne kai ba? yawan mutanen Najeriya to ni kaga dai yanzu a yanda aka kiddige ma me aka ce na manta adadin a yanda aka kiddige ko an haura miliyan 200 kai ma dai baka bada adadi ba amma dai kamar aka ce ka yau yau ka tafasa shi ka gane dan kana magana al'ummar Najeriya eh. ya kamata ka san yawan al'ummar da ke zaune a cikin Najeriya gaskiya ne yanzu kaga da da da ka ka kaga yanzu kai ma kai ma da kai gefe haka aka wasa shi bare kuma shugaban kasa shi shi ya san adadi mutum miliyan 200 nan yawa nawa kake tsammanin suke jin dadi ko gamsuwa da wannan gwamnati har kake ganin waɗannan kuɗaɗe mm. talakawa ne suka tara kuma nawa ne nawa ne na wannan waka da ake bayarwa to magana da ya gamsuwa alhamdulillah ba zan ce nan gidan rediyon ba a cikin gidan kama ba kowa ke jin daɗin yadda ke tafiya ba anya ko an wallahi a ni na san wannan ah, ah, a cikin gidanka ai dole in zaka ma wannan daidai wannan zai ce ba kuma daidai ba amma ita duniya haka ai ai yanzu ni shi sa shi sa muka dauki mafi rinjayen saboda mu da a yanzu ne abinda da nake gani to mun dauka so uku ka gane a cikin biyar saboda kaga yanzu ko zaɓe aka ce ka yanzu shugaban ƙasa maganin mutum miliyan ɗari eh. sun taimaka wajen ba da naira dubu wannan fa duk da za ka yi ka shigo da abin da ni ban san shi ba zan magana kai ba wannan dai na ce kaso uku cikin biyar ni yanzu abin da nake ji mm. ka gane a nan dai mu yanda muke aimi aka ce a da'irin mu ko kuma a kewayen mu yanda ake kira na tura a nan ba kaza yan kungiya kaza sun mitin sun ce gashi za su haɗo su kawo yan kungiya kaza ma yan kungiyar shinkafa yan kungiyar fata yan kungiyar masu da masu kamfanin shinkafa yan kungiyar auduga yan kungiyar noman rani yan kungiya ta mai aikata ta fertilizer yan kungiya kar ai <laughs> eh, na faɗa sai na faɗa to to alhamdulillah eh alhamdulillah haka bara sabon sara ma ya ƙara kawo ya to zaka to zaka ji eh, alhamdulillah a matsaya <laughs> wallahi wannan da ya mun hemin magana wallahi tallahi akwai wasu wannan magana da kaje gudun hijira hmm. akwai wasu yan gudun hijira mutum hudu sun ba da kuɗi dubu biyar kuɗin mota ka gane kuɗin mota naira dubu ka gane hmm. an sawo kuɗin daga borno zuwa nan aka ce a kawo ofis ɗina an ce su tura suka ce su ba su yadda ba amma eh, sun gamsu da wanda za su ba saƙon zai iya kawowa shi kuma ya ce in ya zo zai haɗa ni da su a waya ni bai same ni ba amma ya samu yaron ofis dina ya ce masa ga kuɗi amma amana ne ba na so in baka ka gane sai dai ka kira mai gidan naka ka haɗa ni da shi ni kuma na je in ba su shaidar lalle lallai na ce a kira ni bidiyo kwal ya ganni saboda wannan shiga cikin wannan wa a gudun hijira ba karamin taimako zai ba kai ka tabbatar wa'annan mutumin ya da shugaban kasa kenan ya gamsu da shi kuma kai ka san suna suna nan ɗaruruwa wanda suke su bada gudunmuwar tasu su da can da su ba gudunmuwar yanzu da a ce zan tafi gurin yan gudun hijira in ce ga na zo karɓar kuɗin har za ka gani za ta turo kuɗi ah! <laughs> ai me aka ce ai me aka ce a ko ina a ko ina ba a rasa mai kaunar mai gaskiya shugaban kasa a ko ina ba a rasa wanda ya gamsu kuma in ka je majority ake samu majority sun yadda yan propagandar yan jaka yaba su ne za a gansu da yan wayoyinsu a hannunsu ai a facebook ai duka za ai rarara ai shugaban kasa an ce masa masara dubu sha shida ya ce duk girman ta ka ji yanzu ko ni zan faɗo da magana in ba ne ba rarara kai sharaɗi ga waɗanda duk za su taimaka eh. lokacin da kake fatan al'umma su kawo ɗauki a wannan waka alhamdulillah ka ce naira dubu kacal kake mm. buƙatar eh, al'umma su amma eh. sai mu ji wasu ka ce sun turo dubu biyar to wallahi barka ji to wallahi to wallahi wannan ma ka muke ni wannan ma ka muke ni ma gashi ka ce wannan ma ka muke ni ai ni da mun na faɗa hmm. na ce dubu biyar zan bai abin da yasa na dan na dan yi shinkafa da yawa kuma shinkafan nan ta mun auki hmm. kuma ta dan yi me aka na dan sayar da eh me aka ta dan hasafi saboda haka shi yasa nace to na goyi bayan wannan abun kaga akwai wata magana ma zan maka wannan na goyi bayan wannan abun na wannan boda da aka rufe da ba nan ba shinkafa nan dubu hudu dubu biyar dubu shida muke sayarwa amma yanzu shinkafa a guri na mu muke mu da shugaban kasa ya ce mu koma noma nan ne tushen arziki na tsawon ciniki a nan arziki yake mu kafa kai mu zuka ne ba zai kare ba muka koma muka ji magana muka ji magana shugabanni waɗanda suka kangare su ne yan rubuta ka tura yan jaka yaba yan sai honorable ya dawo Allah ya kiyaye da lafiya Allah ya taimake ka ai kai kaza kai kaza ya musan ƙarya yake yi ka gani. wai shi kawai son ki bashi wani abu kaga wannan ƙarya ce to ni da ne wannan ya ce to na ba dubu biyar ka gane to akan wannan maganar na damar <laughs> nake so in sharfi akwai waɗanda su kuma me aka yan kungiyar noman shinkafa ne kuma yan kungiyar noman shinkafa na me aka na wani ƙauye sai suka haɗe sai suka bada sai suka bada sako su ma kuɗi suka bayar hina ce account ake sa suka ce ai sun yi da ni sa account ɗin sai suka ce su suna goyon bayan shugaban ƙasa akan maganar rufe bodan nan dan Allah dan annabi ko da wasa kada a buɗe bodan nan saboda su in an buɗe wannan abincin da suke nomawa nasu zai karye a je a rika sawo wanda ba ɗan ƙasa bane ya noma kuma ga yanzu su sun ba da aiki na yi tambaya kun kasa gaya mun kuma an kasa ma yanzu da na gudun sassa sama fayo har hasashe na mutanen najeriya amma na ce min hasashe na adadin kamfanonin da aka buɗe aka ɗauki mutane aiki na gyara shinkafa a nan mai aka cewa kai iya nan kano ma ya kasa magana amma da aka zo cewa yawan adadin masana'antu a nan jihar kano ya kare fiye da yadda ake tsammani shine na gaya maka dai daga daga daga cewa a dafa bodan nan kaga aida mai aka ce aida sun kare dai ai ka ce a kare to yanzu kuma daga cewa rufe nan ka faɗi min adadin guda nawa aka buɗe yanzu masana'antun musamman na shinkafa a musamman na eh, ake kai wanda aka sani ka shi suka turo maka ba su turo wanda aka buɗe ba a eh, eh. musamman nan jihar Kano an yi asarar eh. masana'antu akalla 600 daga wani lokaci zuwa lokaci dan dan dan dan mu kaide dan dan su san mu ne ka gane ko su ne a lokacin da ake ganin gwamnati <laughs> eh. tana karfafawa eh. abokan zaman mu na kudancin kasar nan to gaskiya masu rubuta su turo maka akwai kuskure a cikin wannan yanayin ni na san wancan lokacin muna rigima da rufe masana'antu yana kawo rashin aikin yi gadan gadan da shugaban kasa ya zo kai kaga wannan abin a cikin waka yake amma sai kun sa na faɗa ba na so wallahi amma dai barin ɗalasa hmm. akwai wani babban kamfani da aka kawo banda magana a ce a zo a yi noma akwai kungiyoyi wanda aka ce a je a ɗebo talakawa wannan kamfanin yana cikin arewa tunda duk wanda ya san kaduna ya san arewa ce wannan kamfani na olam ya jajibi ma'aikata burjik a cikin shi ma'aikatan kakace wani cikin kamfanin ne masu tafiya nemo abin da za a sarrafa a ciki su ma ma'aikata ne ka gane akwai wani babban kai kai ba zan faɗi wannan ba shi a cikin waka ai ni to aji da wanda ya turo da tambaya ya ce shi masoyin Buhari ne eh. amma idan waɗanda suke masu hamayya da su sun tare shi a hanya suka yi masa tambaya eh. sai ya rasa me zai ce sunansa sai Saifullahi Yusuf mm. sun ya ce wai idan aka ce wai ya batun Dripod da kuma Nigerian Airways da kuma a Jakuta a baya an ce duk an gama mm. daga baya kuma sai zancen ya canja duk kuma a cikin wannan alhamdulillah in sun tambaye shi ya musu kabbara ya ce to mai aka cewa nesa ta zo kusa mm. don amsa ta zo Nigerian Airways yana nan hanya <laughs> maganar wannan mai aka cewa da aka ce za a yi na Jakuta mm. in Buhari faɗi magana ba magana ƙarya sai dirayfot tashar tsandauri eh, tsandauri kuma in dai shugaban kasa ne ya faɗa to me aka cewa magana ce ba ta me aka cewa ba zai canza ba abin da yake faruwa yauwa, yauwa, abin da yake faruwa idan aka ce za a yi aiki duk lokacin da aka ce budget ni wannan magana duk mun san ta fa ko ko mu ga masa wani ko eh in aka ce yawa ka dan sa na masoyi in aka ce me aka ce in an ce budget ba kuɗi bane a ƙasa <laughs> ka gane eh, eh. yawwa alhamdulillah wa billahi in aka ce badar hasashe ake na abin da za a samu ka gane abin da za a samu nan ga kuma inda za a kashe shi to in wancan abin bai samu ba ka san akwai sabanin a samu dile ko kuma a ce a bar wannan aikin yanzu a yi wannan wannan ya fi muhimmanci a kyala wannan ka gane a tara nan a kyala nan ka gane a buɗe nan gurin saboda a samu sauki sannan nan kuma a rufe to haka budget yake ba wai in an ce budget ga kudin ba wai kudin kayan miya ka bane ba wai kudin kayan miya ka bane ka gane wanda in ka bada kudin kayan miya ka san eh. me ya ka bada kudin nama ko baka da kudin nama ba na fahimce ka budget din ne ka kare yawa mun yi budget wancan karan da aka zo sai da aka zauna aka gyara saboda yanayin da aka shiga na harkar corona ba zan da muka nauce shekara to dubu ɗan ce ko? <laughs> ok ta ce ta shiga Nijar eh. eh ta sha mai ta ci shinkafa ta sai shinkafa sai take ganin ta da sauki fiye da Najeriya eh sai abin ya bata kunya a matsayin ta na yan Najeriya alhamdulillah to to to kaga da yake baba a Najeriya ta sai bani ni ban shiga hakan Nijar ba kaga ni ni ban zo in yi tsindin a cikin ya kasa wasu ba Kaga ne. amma ka fahimci abin da take nufi ai oke ni ne wai wai Nijar eh da ake ganin ta kusan ɗaya take da Najeriya eh kuma ga ta kusa Oke. ka fahimci abin da ake nufi na gani ake ganin da kunya kuma yawa ɗaya daga cikin abubuwan da ake kuka shine mm. akan tsallaka Niger din nan je a siyo shinkafa a shigo da ita ɗaya daga cikin matakan da to wannan dai wannan dai amsa a fili take ba sai na bude maka ba magana muke ta mu dage mu ci da kanmu mm. ita wannan gudunmuwa ta baya gonar ta nawa a nan din ita wa ita ita ta tafi can Nijar ta cin ka da sauki eh, ka gane a'a ka tsaya mu in ba manomiya ba ce mm. ka gane abinda ake magana kullun ana rigimar a koma gona mu noma abincin nan ya ishe mu tsaya mana mu noma abincin nan ya ishe mu ka gane ni fa abinda ake ni kuna mamaki ba kai ga me ga me karya ka a kusa da kai kowa sai wannan ya taba kai ka ce Buhari yanzu da Allah da Annabi yanzu muna nan fa yan kasuwa sai ƙara kuɗin suka fa kai mi aka dubu 20 da wani abu muna nan yan kasuwa ne fa sai su ɓoye sugan sai ɓoye shinkafa amma wai kai baka wannan wannan na kusa da kai wanda tare kuke yana neman halaka ka baka magana kan shi wai sai wanda yake to a sauƙaƙa maka nan fa muhuyi ya dinga bala'i da yan kasuwa sai an sako da siga sai an sako da shinkafa sai an sako da me akan wannan wai akan wai shi dama haki ne na gwamnati to yanzu yanzu yanzu yanzu wa'annan da mutanen da suka zo suka yi wannan abin daidai suka yi ai ya kamata abin sai ka ce wa'annan ma ba su kyauta ba yin ci gaba kaga da ni ba da na daɗi shine na ce haƙƙi ne na gwamnati wa'anda suka yi wannan abin ka ce ba su kyauta ba su yanzu ka ce ka ce dan Allah annabi yan kaso da suka aje abincin nan ko kuma suka ɓoye ka sa rigimar shugaban kasa a wani ce ba su kyauta ba ko a gane yan kaso da suke sai su sun san kansu ai ban faɗa ba akwai yan kaso da suke suke tara shinkafa ko su tara siga lokacin azumi ba lokacin azumi ba in sun ga abinci ya dan yi wahala sai su ɓoye sai ka zo kana nema ai matakan yanzu bar ce muku me aikata muhu yana bala'i da su da kan dubu ashirin sai da ya dawo dubu goma sha uku ne ko sha biyu na dai manta me aikata da ni ma na zo a sashe eh ni ma na zo eh rana rana akwai Aminu Gurgu mai fulu ya ce shi ma yana ma fatan alkhairi to ni ma na gode sannan ya ce idan zaka tsaya akan waka ka tsaya akan waka eh. wai baka da abubuwan da zaka kare shugaban kasa ah. idan siyasa kake son ka koma ne to <laughs> ai me aikata ni ba me aikata magana kare shugaban kasa tun ma da aka zo mu muka zo da shi mu muka zo da mu aka ce mu muka zo da manufofi da duk abin da zai yi mu muka zo da salisu bayo garma me aka ce garma shi ma ya taimake ni gara mutane bayani kan mutane so su ce ka gane ai rarara waka yake yi in an ji shi a gidan radio za a dauka waka zai yi abin da me aka ce abin da ya dan ya da so samu zuciya ni ina ganin mutumin da yake kullun kokarin ya taimake ka kullun kokarin shi ya taimaka maka akan rayuwarka da kyau ƴaƴanka su samu jikokinka su samu kuma ƙasar ta zauna da gindinta amma kullun shi ake mafurofaganda ta ƙarya yau an gaza kaza an yi kaza kuma mafi yawan waɗanda suke wannan abun a rashin sani suke yi a rashin sani ne mutum in ya sani ba zai iya faɗi ba ko da yana adawar in ya san abu yanzu wanda ya san harkar da ake ci dan ƙarin mai ko da yana adawa ba zai iya faɗi ba saboda ya san taimakon ƙasa aka yi ba wai ba an yi dan a tuto bane yawancin masu adawa da ku yanzu ko suke eh. wannan kalubalen wanda suka zabe ku ne a farko yanzu suka ga tafiya waɗanda suka zabe mu a farko suna nan suna danna kudi a cikin akawun da za su gunga kasa waka wallahi sosai kuwa suna eh kuma kuma suna cewa eh, ba zan faɗa ba ka ne mutane su ƙara eh. azamar sanko a azama fa ana yi azama ana yi a gaban kama an kawo kuɗi yanzu Alhaji Dauda yaushe za a faɗi adadi adadin kuɗaɗen nan yanzu wannan dama mun ce daga sati uku za mu fara aiki to daga wannan sati in Allah ya da wancan lokacin kenan ko kaga kaga kwana goma mm. to daga wancan lokacin muka ce sati uku zamu zo mu bayani kuma zamu fara wannan aiki daga wannan lokacin zamu fara tafiya ilori inugu muna zo muna tattaro ayyuka mu zo mu tara su anan sauran ka kwanaki goma sha ɗaya lokaci yan saura kwanaki eh, ah, a lokaci yayi eh, la ilaha la ilaha illallah dan Allah dan annabi ku bani dan mintuna ba za mu bude layi ba eto eh ai layin ne yana ta abin nan ya ki kamuwa Allah mm, da abin ma eh <laughs> ya shigo <laughs> la ilaha kai salisu salisu ka roƙa shi <laughs> dan kare dan kare ah, mutum ai tunda kana da mm. alƙawari eh ga masu sauraro eh na cewa za ka zo ka nan da kwana goma sha ɗaya za mu zo mu faɗi ga ce ga yanda muke ba mun ce za mu daina mm. karɓar tallafi bane ko kuma wannan abin sadaka na waka kakkaɗe ni kan dan kaɗe ni a ba za a kaɗe ba yanzu ta dubu goma ta Nasir Alhaji eh? Eh. ya ajiye da sai bayan ta zo ka eh, bari mu je bari ah. mu yake so ya ce salamu wa alaikum salamu hello da kai honorable Shaban Sharada wa alaikum

ba na dan eh. majalisa ba na SA ka ba mu faye kawo tunda tunda tunda ka takura eh to to tunda ka takura ka ba mu fayo eh to na ina godiya me ake cewa mm, shaban sharada kuma su ma me ake cewa yan madarasu da irin a ah, ah, to tunda ya takura ai ka san masoyi mm. in masa in ji abin shauki yake yi wala ba akwai akwai akwai wani sanata ma yace wallahi rahina ba bada kudin nan ya rantse mun fanace to ai kaga an ce ka asa sanata ne yace wallahi na sanace dan Allah ka kasa kada fa wancan zargi ya tabbata a to ai ni nake cewa fa ni nake cewa fa kada asa saboda mun riga mun yi alƙawari talaka za su biya kan ma ka zo ka ce wai kai ka shiga an ce wa gwamnati ta bar ku a'a wannan sanata ne sanata nan ba har bane fa uh, mun zaka zabe shi amma yace shi masauyi ne zai sa kuɗin nan yanzu a tara za a ji alƙalma na yawan waɗannan kuɗin assalamu alaikum na na shiga muku aiki sala wace magana to alhamdulillah suna na rabi mai waya da nan ungulli ma GRA rabi mai waya muna muna sauraron ka to alhamdulillah ni gaskiyar magana na farko ina ƙara kira ga al'umma gaba ɗaya eh zama masu godiya ga Allah ko yaya yayi mana ni'ima to sannan abu na biyu ina kira da yan jaridu eh ka gare ku masu <laughs> eh, yada taimakawa wajen wayarwa da al'umma kuma ku taimaka gurin wayar da al'umma kai eh. eh alal misali Eh. zuwan shugaba muhammadu buhari nan musamman ba da misali da nan Kano. Eh. Sai da ta kai dukkan masu alkunuti da masu roƙon Allah babban fatan su mm. idan Allah ya kawo Buhari mm. a samu zaman lafiya kaɗai. Alhamdulillah. Kuma an samu. To yau sai ya kasance. Rabi mai waya. Rabi mai waya. Wannan maganar taka ta fi ta mutum hamsin. Eh, bari in nan wata magana kafin kafin kafin ya kaɗai kafin kai sharhi a'a lokaci eh saboda lokaci abinda wasu suke cewa eh ba wai laifin su ko kuma biya ba ne eh. ba suna zargin cewar su jami'an da suke cikin kunshin gwamnati eh. ba sa ma iya fitowa domin eh. su fayyace wa al'umma irin abubuwan da suka yi kasan kasan to ni ma baɗin yi da an yi haka da an baka minti ɗaya wallahi an bani wannan maganar da ka faɗa magana ce wadda wannan abin da ka faɗa ya yi daidai ai nake ce muku mu gwamnatin ba gwamnatin terere ba ce nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza ana yi saboda Allah ne saboda daman mun zo don mu kasa kasan mu ci da abin kan kama amma tun da abin ya zama haka za a yi fito na fito fito na fito yan kura za a yi ta wacce fuska ai ba me aka sa ba na ce maka zan fito da aika 192 ba eh. to na ranta da Allah ina fito da inna ma sai na kara fito da su tun da abin ya zama haka yan kura za mu rika yi ba zai yi ba su me yasa ba za su fito da bakin su su faɗa ba a'a to to na zo na faɗa ka gane ai sai ka je ka ce wannan ba daidai bane ai abinda ba daidai ba ka ce ba daidai ba ne na'am a gurguje idris akwai wani kwamar mustapha gama eh. ya ce wai gonarka da kake zuwa eh. wajen shinkafa da sauran abubuwa da eh. jami'an tsaro kake zuwa kuma kai kadai kake tafiya a wallahi wallahi ni wannan magana ba ta da amfani ka gane saboda propaganda da ake yi ka gane ta yanzu in ka je ka tsina wallahi me aka ta shekarun jiya ne ko yaushe ne me aka ta wani wani mutum Abuja yana fa Abuja ya ci abinci ya likui likui ba ruwan shi ka gane wai ni me aka ta ni a guri kaza nake amma yanzu ni wallahi tallahi ba zan iya zuwa katsina ba na ce ka ji matsalaka wallahi katsina ba a noma na ɗauko mai hoton gona ta da gona nake ina cikin masara ga a cikin barkono sai na ce nan fa katsina ne ka gane na ce to ka duba anan gurin me aka ce eh, in ka ga dan sanda anan gurin ni ni kadai ne a garin mu a cikin gona ta cikin kuma a dokar daji dan Allah sa kaban mun kana da fakin rakiya da suke magana shine wai da Allah su abinda kawai suke so su ji shi za ku mai da Najeriya yadda kuka same ta a'a wannan abin da suke magana wallahi ba zai yiwu ba maganar mai da najeriya baya eh. najeriya tana kwanta shame-shame ana na gane nufin shi wajen sauƙaƙawa eh. wannan na gaya maka abin da kake maganan nan abin da kake maganan nan fa ka gane ba zai yiwu ba an zo an samu najeriya a karere ba a karye ba an gyaggyara ta ka gane ta miƙe ta fara takawa ka ce mu koma mu karere ya ta wallahi ba zan iya ba eh sai dai in wasu ne za su zo su karere ya ta ka gane mu mun yi aikin mu na gyaran Najeriya wanda zai zo karere Najeriya Allah ya bai sa kuma in Allah ya da wallahi tallahi wanda ya ce zai kare Najeriya to shi ne za a ga karshen shi ba karshen Najeriya ba muna godiya Salisu da Malam Idris da Abbas sai Allah ya kara hada mu nan da kwana goma sha ɗaya in Allah ya daga ƴan rakiya nan daga bakin Idris <laughs> amma amma kafin faɗo wannan magana zaka bari in faɗi magana daya. a gurguje to ai shi mutum ne kabar zaka iban da ma <laughs> kabar ina so eh eh dalla ina so masu ma'aikata talakawa akwai abubuwa da ake zuwa da shi na maganar kawo katin dan kasar nan da maganar bude account shugaban kasa kullun tunanin shi ya za a bunkasa harkar noma amma wanda ake so ya samu tallafin sai a yi a yi a yi ya je ya bude account sai ya ki yadda ya je ya samu wannan bibiyar din dan Allah dan annabi ku taimake mu gurin in an zance maganar katin dan kasa ka tsaya amma katin dan kasan nan a je a maka a bude maka account in wani tallafi ya zo wanda za a samu to yan jaka yaba ba su da ka ansa ba saboda yanzu yan jaka yaba an kawo abu su suke cikewa ba su suke ansa amma to to aka sai sai an da da ni an da da ni da salisu salisu ban fara ba komai tun da ka da da ni na hakura ai ba da yawa ya samu eh. halittar dumin yan rakiya kaɗan daga ciki akwai honorable jamilu jogana honorable mustapha sararin gizawa honorable halim dan maliki akwai honorable sa faiza fundiki honorable nura hussaini ya sayyadi akwai honorable murtala mai kifi kumbotso sarki alinuhu jamilu jaddagarko akwai